To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu lari makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da Shek Kabir muna tare da Shek Kabir akan wannan layi wanda Shek Kabir Abdulhamid zai ci gaba da karatunsa da muka sanar jiya. Akan Shek Abdul Jabbar za ku ga topikin mu rubuta cewa shin da gaske an zalunci shak Abdul ne ko a'a wanda yanzu jama'a ke ta fitowa cewa an zalunci Malam Abdul kuma kamar kanda na gaya mana babu inda za ka samu authentic magana she wurin wa'anda suka, zauna mukabala da shak Abdul saboda abin da ya sa kamun su zauna da shak Abdul an duba an ga cewa kamar a'a su ne wa'anda suka fi bibiyan shak abdul jabbar lokacinsa a ah, shak kabir abdulhamid da muke tare da shi a nan yana ciki ɗaya masu bibiyansa a wannan lokaci sosai sa'an nan shak abokar madatai ah, yana nan yana shi ma yana cikin masu bibiyansa sa'an nan kuma da shak mas'ud hotoro allah jikansa da gafara to alhamdulillahi kamar kan da mutane ke cewa wai an zalunce sa an zalunce sa an zalunce sa na farko dai kamar kan da shak kabir ya yi mana bayani tun jiya uh, mutane na wai in za fara ana duba tun farkonsa ne kamar kan da in za ku duba wannan hoto jama'a na cewa tun lokacin da aka kai masa wannan uh, bima na wasika leta da ya saka hannu a ciki na gayyata wai inda uh, ta fara zuwa kenan a wannan wuri a Sheikh Abdul Jabbar ba nuna masa lokacin da ya zo ya zauna muƙabalan minti nawa zai yi ba Sa'annan kuma jama'a na nufi topic da muke da tattauna kenan Sa'annan jama'a kuma na cewa wai ba bashi topic ba jiya a cikin sanarwa Sheikh Kabir Abdulhamid ya nuna cewa ƙarya ne an ba shi topic saboda a wurin ma she da shi da kansa baba impossible ce a danna wannan abun da aka kai kara to bi ma'ana shak abdul a wurin shak kabir ya san da zaman abun da za a tattauna a wurin ga masu cewa an zalunce shi sa'an nan kuma lokacin da aka ce minti goma ya yi kaɗan shak kabir zai prove muna a yau wannan minti goma ya yi kaɗan ko ba ta yi kaɗan ba kisa in insha Allah jama'a ba da sawaita magana ba za mu doki abin magana zuwa ga shak kabir Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shek. Wa alaikum assalam wa ta'ala wa barakatuhu. Fatan sarki zaki yayi ni lafiya. Lafiya kalau shek. Ina wa dukkanin yan uwa musulmi da alai maraba da shigowa wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu daga firan da suke ciki Allah ya sanya mu cikin waɗanda yake intawa daga wuta ya sanya mu cikin wanda za su dace da rahmarsa a cikin wannan wata mai albarka. abu na biyu dangane da abin da ya shafi shi wannan maudu'in kusan kamar da na sanar daga sarki zaki na cikin uzurruka wanda suke masu yawan gaske wanda ba don wai don mutane su sani ba akalla a tsakanin nan tsakanin jiya da yau ko shekaran jiya na yi asara kusan rubutun da zan yi wajen shafi ashirin ko talatin wai in tsaya ga cewa na sauke wannan gayyata da shi sarki zaki so da akwai abubuwa da nake yi ina rubutu na PhD ina da wasu littafai da yanzu haka suke kan layi to hmm. duk dai na ajiye saboda a wannan program masha Allah mun go kamar yadda na sanar masa program din namu zan yi kokari a mu takaita shi kafin karfe biyu za mu tashi insha Allah zai zamto saboda yanzu dai ba za mu samu sallar karfe ɗaya ba da hmm. ma kada a ce sallar karfe biyu kuma ta wuce mu a wannan babbar rana ta ɗaya ga watan ramadan so da haka za mu yi kokari wajen takaita shi wannan zama. dangane da abin da ya shafi batu na shi abdul da ƙadiyarsa alhamdulillahi tsawon shekaru muna bibiyarsa mun san inda ya kwana mun san ina ya tashi mun san me ya faɗa yau me ya faɗa jiya me ya faɗa shekaran jiya alhamdulillahi duk waɗannan abubuwa muna bibiyar su akai-akai zan ya tuna tsawon shekarun da na ke sa uh, kusan tun 2003 ko and what <laughs> babu sa na'am kuma alhamdulillahi a da tun daga lokacin da na yanke tsammani a gare shi na fahimce shi sosai tun daga lokacin da littafin sana a samu Musa ya zo hannuna wanda a lokacin ba zan manta ba ina ɗalibi a sakandare a wannan lokaci da na ga abubuwan da suke ciki mas'alolin da ya tattauna na yi ta'alikat da dama a cikin littafin tun a wancan lokaci na abubuwan da nake ganin kusakurai ne so eh. kuma da abin da zai faɗa mafi yawanci za mu saurare shi a kaset mu ji inda ya kuskure mu gane cewa wannan kuskure ne in bai daidai mu ce nan daidai ne to amma kuma muka ga abin ya canja salo musamman ma da yana magana ne akan malamai waɗanda suke dama kuma kullum yi wa min qawlihi wa yuraddu malami zai iya daidai zai iya kuskure amma abin sai muka ga har ya kai kan wasu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ta kai zuwa gaba zan manta ba a 2014. Uh, 2014, sorry, 2014. Mm. 2014 ba 2014 ba 2014 a wannan lokaci na fara yi masa lakca ta kifi na ganin ka mai tarkoma wanda idan ka lissafa yau kimanin shekara goma kenan to kuma na yi series na wannan lakcoci da dama kusan iya wannan mai title din wajen guda guda talatin da tara banda ko kuma lafsoshi waɗanda muka yi a kansa so wannan kadiya tasa kadiya ce wacce nake son dukkanin yan uwa masu saurare mu san cewa abu za mu magana wanda ya shafi addini magana ce ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk inda kake son mutum duk ƙaunarsa duk matsayinsa duk girmansa duk yanayinsa a wajenka to inda kai musulmi ne na gari bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk da rawanin mutum duk shekarunsa kasa yake da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam to mu kalli matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan mas'ala kada mu shigo da batu na soyayya ko kabilanci ko bambanci ra'ayi ko wani abu mu kalli menene yake a ƙasa menene kuma gaskiya da inda take mu ɗauka Abdul Jabbar kowa ya sani kamar da saki zaki ya shimfiɗa an kai takarda don a yi mukabala. Wanda ta wannan mukabala kusan mafi yawancin lokaci ne yake gayyatatta. ne yake gayyatatta. Hmm. Tun talan tale yake cewa duwan da isa ya fito. Amma sau da dama duwan da ya fito din sai yadda a zauna da shi. Wanda ko ni na rubuta takarda zuwa gare shi a ƙarshe-ƙarshe domin yadda a mukabala. takardar ta je sa har yanzu muna da rikodin ɗin takardar da yadda aka karanta masa ita amma yake yadda a wannan mukabala su da rabi'u kowa ya san wayar da suke akan mukabala ya fi yadda, to sai zamto yana yawan zizzillewa so da wannan abubuwan suka yi tsamari aka ga babu makawa abin da ya kamata a yi shine a zo abin da yake nema din nan mukabala a zo a yi mana a gane yana da gaskiya ko ba shi da gaskiya so aka zo aka tsara wannan mukabala aka kai musu takarda an yi mukabalan nan kowa ya ga ya faru an zo an yi masa hukunci a bacin mukabala din ya fito ya ce ya tuba ya janye maganganunsa ya yi kaza ya yi kaza na ɗaya da na biyu ƙarshe kuma me daga baya izo isa ke yin wani abu wai da sunan wai mukabalar wasan kwaikwayo wanda waɗannan abubuwa duka da suka faru har ta kai ga hukuma ta kama shi ta shigar da shi ƙara an zo an masa hukunci an yi kusan shekara ana wannan kes ƙarshe alƙali ya kama shi da laifi ya yake masa hukuncin kusa so waɗannan abubuwa da suka faru sai ya zamto waɗanda suke so su fahimci gaskiya sun gane tuntuni sun yi watsi da tafiyarsa akwai wanda suke in son zuciya a tafiyar tasu masu neman kuɗi da tafiyar waɗanda su kansu yanzu a tsakaninsu suna tasu kan juna wani yana kasuwanci da malam wani yana shi ma neman kuɗi da malam irin waɗannan abubuwa zargi-zargi da yake tsakanin su ne irin waɗannan abubuwa kowa ya san sanannu ne to kuma yanzu wani abin da ya faru na Sheikh Amin Ibrahim Daurawa sai suke ganin su ma bari su yunkuro na ganin cewa an sake shi to shi yasa ni nake ganin tattaunawar da zan yi a gurguje za ta kunshi me yasa me yasa aka ka shin an masa adalci a zaman da aka yi hmm. shin masu cewa a minti goma ya yi kaɗan shin gaskiya ne ya yi kaɗan shin da wani laifi ne aka caje shi shin kuma ya iya kare kansa ko bai iya kare kansa waɗannan abubuwan su za mu kalla sarki zaki da haka abin da nan fara yin tambaya a kai ne. sai da magana na ƙarshe kuma shin an ba shi dama ko ba ba shi dama bayan zama mukabala ba damuwa insha Allah ta'ala so yanzu abin da nake so sarki zaki ka danna tubansa na ɗaya sai ka danna mana tubansa na biyu okay assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar annabi masoya masu ƙauna ga wannan janibi na shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam saƙo na musamman zuwa ga ɗaukacin al'umma maza da mata yara da manya daga bakina ni abdul jabbar kabara ma'ana wannan saƙo da manufarsa shine kan waɗannan kalmomi da aka daddatse wanda ni ina cewa natijar su ta fito ne daga hadisai na ƙarya kuma ina yaƙi da su don kare darajar annabi da rasauwa da magautansa makamin da suke yaƙar annabi da addinin musulunci da su a daidai lokacin da wasu suke datsewa suna cewa a'a ni ne nake faɗar wannan abu babu su a cikin littafai masu sauraro hankalin su ya rabu masu bina da suke iya samun lokaci su ji sun gane me nake faɗa amma wanda iya datsewar suka ji ko suka gan mu ajiye wajen zama da aka yi ana cewa nuna gun ina cewa ba lokaci to irin wannan ba su fahimce ni ba me nake nufi da cewa ba lokaci shine hadisan nan wani lokaci a samu goma ko goma sha ko ishirin ma duka suna magana ne kan abu ɗaya in aka tattaro su guguda sai su fitar da wannan natija wadda nake yaƙi da ita to sadda aka ce a minti goma ka nuna maganar da sai an haɗa hadisai aƙalla goma ko ishirin sannan ta fito dole ka ce ba adalci ba a baka lokaci ka kare kanka in ya karu shi kenan in bai karu ba a ɗora daga nan abin da bai samu ba kenan ajiya kuma aka ce da cewa an ce nuna ban nuna ba wanda hakika lokaci ne ba ban ba domin natijar hadisai ne akalla goma ko goma sha ko ishirin take ba da wannan ma'ana ko wannan sifa ko wannan suna in ana son a nuna wannan sifa ko ma'ana ko suna sai an ba da damar karanto waɗancan hadisai sannan wannan ma'ana ta fito wannan shi nake nufin a ba da lokaci to amma mu yanke ta gaba ɗaya mu tafi kotun Allah mu ɗunguma wannan shine masarin asirin bayyane masanin asirin boye kuma gare shi za mu koma ya kunta mu ina cewa da al'ummar musulmi idan waɗannan maganganu miyagu daga ni suke ƙirƙirar sunai babu su a hadisi to ai ko lallai wannan ya isa babban laifi da zunubi da ya wajaba ba in gaggauta tuba ba ma sai wani ya ce mun ko wani ya tilasce ni ko ya sa ni ba wanda kuma ya tilasce ni kan wannan in har da gani ne ban da masoyi irinsa amma in ba da gani ba ne daga waɗancan littafai ne to wannan kuma ya zama wani abu daban sai mai roƙon Allah ya haska wa al'umma su tashi tsaye mu tsarkake addininmu mu fidda hadisan ƙarya daga ciki domin gudun kar a rusa mana addini da su in kuma yadda wasu ke faɗa babu a cikin hadisan nan daga ni ne to ina shaidawa duk duniya tuba na magaggauci da farko ubangiji subhanahu wata'ala kafin kowa da neman afuwar ubangiji da neman gafararsa idan har da gani ne ba ni da wata mafita duniya ta da lahira illa neman gafar Allah domin babu abin da ya manza Allah a gonsa sadda ya danki ka kan annabi ba mai kwataka domin annabi ne mai kwataka kuma ya zama kan annabi aka danki ka idan da gani ne yau duk duniya ta ji waɗannan maganganu to lallai ina gaggauta janye su da tuba a kansu in kuma a suke mu taru mu yaƙi mu fitar da addini daga cikin wannan yanayi na waɗannan musiba ta hadisan ƙarairayi mu tsabtace annabin mu sallallahu alaihi sallam yadda Allah ya tsabtace shi wannan shine takaitaccen saƙona ga dukkan al'ummar musulmi tare da kyakkyawan fata na Allah ya haɗa kanmu ya haɗa kalmar mu ya gusar da gaba da ƙiyya a tsakanin ya bamu ikon tashi tukuru mu yi wannan addini aikin da ya waje ba a yi masa a wannan lokaci wanda shi ya fi bukata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki zaki kowa ya ji wannan jawaban nasa cewa ya raba kafa a wannan jawabin ko dai daga shi ne ko daga littafai ne dan daga shi ne ya janye ya tuba yana neman eh, gafara Allah subhanahu wata'ala da makamantan wannan wanda akwai wata magana Allahu alam ah, gaskiya ne ko ba gaskiya bane ɗaya daga cikin mutanensa a ah, lokacin da wannan abu ya faru ya same ni a ɗaya daga cikin gidajen malamanmu muna zaune sai yake faɗi cewa wannan jawabin da i wasu daga cikin lauyoyinsa su ne aka su ne suka ce ya yi su. Ok. Magana... wannan jawaban da ya wannan jawaban eh. da ya wannan jawaban ƙarshe suka ce masa ba su gamsu da wannan jawaban ba mm. wannan jawaban ba zai kubutar da shi ba da haka akwai buƙatar ya sake yin wasu jawaban sai suka ɗaya daga cikin layinsu ba sai na kama suna ba sai ya fito sai ya rubuta masa ya ce ga abin da za ka ce ga abin da za ka ce ya rubuta masa to shine sai ya sake yin wannan sautin na biyu da za ka sa mana yanzu hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar annabi. ‘Yan uwana masoya shugaban halitta, maza da mata, yara da manya, gani ina sake fitowa karo na biyu domin daɗa tabbata da jaddada cewa waɗannan maganganu waɗanda suka jawo cici kuci wanda suka fito daga bakina game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai na janye su na kuma janye su tare da roƙon ubangiji ya sanya haka ya zama silar rahama da gafara da jin kai gare ni da dukkan al'ummar annabi masoyansa baki ɗaya ya kuma ƙara wa wannan shugaba namu sallallahu alaihi wasallam ɗaukakar daraja da ƙarin makami a duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu so idan ka kalli jawaban saki zaki zaka ga akwai bambanci tsakanin su farko da na biyu haka ne jawabi na farko ya raba kafa ne hmm. so har yanzu bai yadda ma cewa shi yayi su ba hmm. yana kokwantar cewa ko dai daga shi ne ko daga littattafai idan daga littattafai ne a zo a taya da shi a haɗa a yaƙe su a kawar da su an fahimta to shi ne su abinda ni labarin ya zo mun kuma alhamdulillah na gasgata ni labarin saboda wanda ya faɗa suna tare da shi already ah, kuma ya zo ne ma kai tsaye saboda a lokacin ya zo ya bi dukkanin malaman Kano manya-manyan malaman Kano shi yana gida sun zo wajen ɗaya daga cikin malamanmu cewa yana gida yana so a yadda ya zo yanzu yanzu nan ya ba da haƙuri. Ok. A lokacin. Mhm. Ni na ce ai ba malamin ina zaune a wajen daga ni sai wannan malamin sai wani malamin shi ma ya zo sai na ce ai ba malaman mai laifi ba. Hmm. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa. Ba batu ne na malamanmu ba. Batun ya zo ya ce zai ba wani haƙuri wannan bai taso ba. so su yanzu kaga a jawabi na biyu suka gaya masa cewa lallai sai dai ya fito ice ya janye waɗannan maganganu. da ka sa zancen sai ya bambanta a karo na biyu babu raba kafa a karo na farko kuma me ya raba kafa so ni duka abin da ke so in kai gare shi a gurguje saboda yanayin lokaci wannan abin da ya yi musamman a jawabansa na farko da ya ce ah, ah, idan shi ne ya yi su idan babu su shi ya kirkira ya tuba ya yi kaza ya yi kaza wannan karatun da zamu a yau ina so duk wani wanda yake masoyin sai ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala za kunna wasu daga cikin maganganunsa za mu kunna amsoshin da ya ce ya bayar akan maganganun tunda ya ce a wajen mukabala ba shi dama ba da ya koma gida ai ya zauna ya bada amsa za mu zo mu gani shin waɗannan abubuwan da aka tuhume shi ya ba da amsar su ko bai bayar ba hmm. idan bai bayar ba kai da kake mabiyinsa menene makomarka ga gaskiya ta bayyana ta rana bayyana a gare ka amma kuma kake bin sa ido a rufe Allah yasa ana fahimta ta na'am sosai sosai so da haka wannan ina so duk wani mabiyinsa da wani mai sansa isa wannan isa wannan aransa da ma hatta waɗanda kawai za ka fahimta kawai suna so ne su shigo rigimar ko daɗi social media ko daɗi hoto ko daɗi a ce an zo an yi program kaza da shauransu duk wannan ne ya shigo da su cikin abubuwa ne mu tafi gaba ta biyu a guguje sarki zaki idan muka kalli abubuwan da suka faru akwai waɗanda suke batun cewa hatta a kotu hatta a kotu Allah ya sa kana fahimta ta sai shek hatta a kotu ba a bashi dama ya kare kansa ba zan da kan batun muƙabala ai na'am eh hatta a kotu ba a bashi dama ya kare kansa ba Allah ya sa kana fahimta ta sarki zaki sai shek amma wannan magana tasu ba haka bane ba akwai waɗanda suke cewa wai ba masu da tabbas cewa ko ya je ko ma an bashi dama ya buɗe littattafai ko bai buɗe ba wannan magana ita ma ba gaskiya bane ba hasali ma an ba shi dama duk wani littafi da yake so ya kafa hujja da shi a kotu ya je da shi kuma ya buɗe a kotu ya buɗe a kotu hmm. ya je da shi kuma ya buɗe abu na ana sa kana fahimtar zance na sosai muna jin ka na amsha na ɗaya cewa ne akwai masu zargin cewa wai ba a ba shi dama a kotu ya gabatar da jawabansa ba akwai masu zargin cewa ko masu ƙarya cewa wai a kotu ba su da tabbas ma saboda wannan gwamnati mai ya ce wata ta yi masa hukunci ba su da tabbas ko an buɗe ko ya buɗe littafi ko ma bai buɗe littafi ba sannan akwai masu batun wai waya ai shi da ma'ana yake yi eh. da ma'ana yake yi to duk waɗannan abubuwan jawaban da alkali ya a ranar sun karyata waɗannan abubuwa guda uku kuma za mu ji daga bakin alkalin kafin na kunna magana alkali sarki zaki na'am shi wannan abdul jabbar da ake magana a kansa sai da aka ba shi sati uku yana jawabi na kariya a kotu a kotu an ba shi dama ranar uku ga watan uku 2022 domin ya kare kansa an ba shi dama ranar sha bakwai ga watan uku 2022 saboda ya kare kansa an ba shi dama 31 ga watan uku 2022 saboda ya kare kansa hmm. waɗannan kwanaki guda uku gashi na faɗi date ɗinsu duk wanda yake bibiyar kafafen sadarwa da wanda yake bibiyar 'yan jaridar da suke zuwa suke kara hoto ya je ya bi shafukansu ya gani sun fitar cewa waɗannan kwanaki kwanaki ne da aka ba wa shi Abdul domin ya kare kansa. Hmm. Sarki zaki alƙali fitowa tun ƙarfe goma. Hmm. Wani zubin baya tashi sai ƙarfe biyar. Wani zubin ƙarfe hudu. Wani zubin ƙarfe biyu. Duk waɗannan kwanakin awoyin nan idan ka lissafa su an ba Abdul dama ya kare kansa. Hmm. ba fa cewa aka duk abubuwan da ake magana su ake magana a kansa akan mukabala ya kare kansa ba Allah ya sa kana fahimta ta sarki na'am shek muna fahimta sosai ba fa magana abubuwan da ake aka yi mukabala a kansa abubuwa ne guda tara an yi magana akan guda shida a wajen mukabala aka ce lokaci yayi an tashi mm. Allah ya sa ka fahimce ni sosai na'am shi a kotu da aka bashi kwana uku ka lissafa masu cewa shi a karatunsa zuwa yake awa hudu awa biyar ko ma awa nawa ne to a kota ana bashi wannan damar amma fa ka san me ake so ya kare kawai abubuwa ne guda hudu kawai a kotu a kotu abu na daya ya jingina kalmar fyaɗe zuwa ga annabi sallallahu alaihi sani ka san fyaɗe ai eh, eh na'am eh rape sarki eh ma'anar rape rape shai shai network ne alaikum rape kenan na'am Assalamu alaikum. Wa alaikum salam shek. Shek, muna jin ka. Wurinka ne da ka duba network din. Amin, Malam Haruna. Jama'a ku ya kuri networking uh, ah, shek ne ku ya kuri. Assalamu alaikum shek. Ah, ah. Network gun shek ne. mu ya hakuri zai dawo yanzu mu ya hakuri shek zai dawo yanzu assalamu alaikum assalamu alaikum jama'a kuna jina ni ko mu yi hakuri don Allah don annabi mu yi hakuri kowa ya kwantar da hankalinsa kamar kan da kwanakin baya eh, <laughs> Yusha <laughs> kwanakin baya kun ga last week kenan ko mun ba wa su Shak Dahir Shak Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Shak. Muna jin ka sosai. Okay, network ya dawo? Eh, network ya dawo. Bismillah. Malam Buhari na. abin da nake so masu sauraro su fahimta kwana uku nan da aka bashi kalmomi ne fa guda hudu aka ce ya kawo inda suke mm. na ɗaya kalmar fyaɗe wadda za mu zo kanta da ijin gina wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce ya yi fyaɗe ya yi ƙwace ka fahimta to aka mm. ce ina kalmar fyaɗe take mm. ina kalmar ƙwace take biyu auren dole da ice ina auren dole yake a ciki na'am wannan duka a mas'ala ɗaya take a wajen muƙabala okay mas'ala ɗaya ne a wajen muƙabala za mu zo kansu nan gaba an jima okay abu na hudu shine wannan hadisin da ike jingina annabi sallama cewa wata mace ta zo wai ta ce tana sha'awar annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyaz billah annabi ya ya je ya ce ta je ta ɓuya ya bi ta inda ta ɓuya ya yi mu'amala ta ɗa namiji da mace da ita. Hmm. Aka ce ina wajen yake wannan su ne tambayoyin da aka yi amma tsawon wannan awoyin bai iya kare kansa ba sarki zaki. Ba wai cewa aka ina ma lafazin yake ba domin ai ya ce an yi maganar lafazi babu lafazi. An yi maganar ma'ana babu ma'ana. Mene dalili bari na kunno maka ka ji jawaban alkali da kanka saboda muta yi mutane adalci kai ma. okay daga kotun kenan. Ranar da alkali ya jojin ɗin kes ɗin. okay Ina zuwa sarki. Na'am shakka. Allah ta'ala ya ce innakum latatuna rijala shahawatan min dunan nisa eh ana ana bal antum qaumun musrifun ana dan me kuke zuwar ba maza dan sha'awa ba mata ba kai ku dai mutane ne mabarmata misali na biyu suratul ankabuti aya ta 28 Allah ta'ala ya ce ayannakum latatuna rijala wa taqaduna sabila wa ta'tuna fi najikum almunkar ma'ana yanzu ba dinga zuwa mazaje kuna yanke hanya ta masu wucewa da aikin barna misalin aya ta uku suratul nabi aya ta hamsin da bakwai Allah ta'ala ya ce ayin na kuma da ta tunar rijala shahawata min dunan nisa'i kwan amtin kaumun ta jahalu ma'ana shin kwa dinga zuwa mazaje dan sha'awa ba mata ba bari dai ko mutane ne da kuka jahilci karshen al'amarin to kaga wanda ake kara yana sane da waɗannan ayoyi ga ga ƙa'idojin can na baya da na faɗa amma duka ya sa ƙafa ya shuɗe su ya ɗau mummunar fassara ya nasabta wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an ce ya nuna inda lafazin yake ya gaza ya ce da ma'ana yi wannan fassara tasa ya gaza nuna ma'anar sai dai ya yi yawo da yawa a cikin bayanansa ya nuna littattafai masu tarin yawa don ya kawar da hankali na ka fahimtar abin da yake na gaskiya wato bara'atul insilahi to dan haka a ƙarshe a fahimta ta babu wata hujja wanda ake ƙara ya gabatar min da za ta sa na wadaci cewa shi ƙwararre ne a fannin ilimin hadisi kuma da'awar da ya yi a gabana ta cewa wai shi mu tahidi ne mu dalaki to ni ban gamsu da ita ba ban kuma yarda da wannan da'awa ta ba ko da ko ta shaida ta takarda ko hanyoyin ijtihadi ni ban gamsu ba to don haka a wannan gaba ina jan hankalin malaman wannan gari namu na Kano so sarki zaki wannan shimfiɗaye, eh. kan jawabai na yadda ijujjuya ma'anoni da shauransu ƙarshe sai ya faɗi point guda biyu point na farko shine an ce nuna lafazin ya kasa nunawa ya ce shi da ma'ana yake yi an ce ya nuna ma'anar nan ma ya kasa nuna ma'anarta shine abin da nake so mutane su fahimta wannan point na farko kenan hmm? point na biyu da alkali raising anan shine ya zo da tilin littattafai to sai ka auna ina masu karya cewa wa a bashi dama ya bude ba hmm. yanzu wato shai yana zuwa duk wanga bayanai da alkali yayi Sheikh Jabbar yana wurin kuma da lawyers yana wajen yana wajen okay ya zo da tilin littattafai hmm. ka fahimta alƙali ce amma duk littattafan da ya zo da su kawai yana bubbuɗa ne saboda ya kaɗar da hankalin alƙali amma babu abin da yake so ya kafa hujja da shi a ciki yanzu za mu ji har littattafan ma guda nawa ne ya zo da su kotun aka ba shi dama ya buɗe ya karanta za mu ji yanzu saboda duniya ta yi adalci da masu cewa ba a ba shi dama ba hmm. duk wani yanayi na raini ko cin mutunci ga alkur'ani mai girma ko ɗaya daga cikin annabawa hukuncinsa shine kisa wato a kashe shi da aka dogaro da wannan sashi na 382 ba a cikin baka na shari'a finar su zauna, na yanke ma hukunci kai abdul jabbar nasir kabara da hukuncin kisa ta hanyar sannan na yi la'akari sashi na 331 ACGR 2019 wanda wannan sashi ga abin da ya ce duk sanda ko ta kammala wata shari'a ta laifi za ta iya ba da odar da ta dace na yadda za a yi ta hanyar konawa bacewa ko ba wani wanda ake ganin shi ya fi cancanta da ya rike wata dukiya ko littattafai da aka kawo gaban kotun ko suke hannunta ko ya bayyana gare ta cewa da su aka yi amfani wajen aikata wani laifi wannan sashi aka yi don haka littattafan da wanda ake kara ya gabatar da su gaban wannan kotu gaba ɗayansu guda ɗari da tamanin da tara na ƙwace su ai da su yake buɗawa, yake karantarwa wajen aikata laifukan nan da haka na yi umarni gwamnatin jihar kano cewa waɗannan littattafai guda ɗari da tamanin da tara a kai su Kano State Library don amfanuwar al'umma. Haka za So, sarki za Allah ya sa ka ji. Eh, mun ji. Amma shi wuce nan ga, ina da tambaya wannan littattafai in lawyer eh, alkali ya ce wannan littattafai shi malam Abdujabbar jabbar yake karantowa yake bi mana yake isar da wayannan laifuffuka To dalilin me yasa za a kai library kuma ta amfanar inda abin da take cutar da eh, shi ya kuma za ta amfanar da jama'a a nan. Shi eh, abin da na fahimta kafin mu tafi kan wannan ah. zan baka amsa a kai so nake mutane su fahimci sakon tuko. Akwai su cewa ba a ba shi ba ya buɗe littafi ba. Wannan magana ta ƙaryata littafi guda ɗari da tamanin da tara. Mm. su ne wanda ya gabatar da su a matsayin hujjojinsa kuma kotu ta ba shi dama i buɗe i karanta da shauransu i kafa hujja da su. Allah ya sa ka fahimce ni. Sosai, sosai shi. Wannan Isiliya na san. Wannan fa banda kuma littafin da aka zo ya ce ba shi da shi. Domin ai cewa ya tuhumomin nan a Bukhari da Muslim suke. Mm. Shi a Bukhari yake karanta a Muslim da shauransu. Ƙarshe kuma aka ce to ya ka bukharin ya buɗe ita shi ba shi da bukhari aka ce ya siyo ita ba shi da kuɗi lauyoyi suka ce to gashi da sun fara dubu ashirin ya je kasu aje aje aje a siyo masa littattafa to wannan banda su fa a cikin wannan guda ɗari da da tamanin da da tara ɗin Allah ya kana fahimta ta sosai sosai mu eh, da kan tambayar ka na'am abinda alƙali yayi ai shi Abdul Jabbar da awa yake cewa abin da yake faɗa suna ciki mm. amma an ce ya nuna lafazin babu an ce ya kama ana a ciki babu kenan ba matsalar littattafan bane ba oho Allah ya sa kana fahimta ta okay na'am ka fahimci sakon sosai na'am to da ka kamar wata ukuba ce aka yi masa mm. kamar gida ne a kwace mutum eh, a kwace mutum gida a juya shi zuwa ga wani abin ka fahimta Allah sa ka fahimta da haka mm. babu wani babu wani abu na rudani a tsakanin magana maganar da alkali tunda ai an ce nuna ya ka littattafan mm. kamar da sautin baya da muka danna in nuna an ce buɗe wajen da, lafazi babu an ce ka da ma'ana babu mm. to littattafan kuma ga su an kasa gaban kotu ko ce ce ba za a bashi ba su ma hukuma ta kwace a kai su Kano State Library a je a ci gaba da amfani da su. So wannan ina son mutane su fahimta. So wannan hukuncin da a wannan hukuncin wannan hukuncin da aka yi masa ina so mu tafi zuwa gaba ta gaba sarki zaki. To. A farko zai yi izina da nan da masu gaba. Gaba ta gaba kafin mu shigo ka atin gadan gadan hello na'am shek muna muna jinka mun shiru muna jinka oh, jama'a ku yi hakuri masu kiran shayi kusa ku dala ku daina kiran shayi ku ba shi dama shayi ya gabatar da ya gabatar da abin da zai gabatar mm. masu kira don Allah ba kai lokacin kira ba kusa kowa ya hakuri ba kai lokacin kira ba don Allah masu kira aha shakka ya dawo ku ya kuri ina gani ana kiran waya wayan shehi ne shi sa to bismillah ai na kashe ta ma <laughs> to ka san abin ka dawo talaka na <laughs> Allah ji bige shehi na'am so uh, abin da nake so mu kai gare shi na gaba na'am wasu daga cikin mutane hmm. suna cewa wai hukuncin da aka yi masa ana kafa hujja da alkali iyad an zalunci alkali iyad an juya alkali iyad magana an yi kaza an yi kaza da shauransu sun kawo suna kafa hujja da wata magana ta wani malami ibn atab cewa wai da ita ake kafa hujja a cikin littafi na ashifa domin yin hukunci ga shi Abdul Jabbar. To babu shakka wannan magana zalunci ce. Eh. Duk wanda yake magana. Magana ne zalunci ba abin da aka shi Abdul Jabbar ba. Masu cewa da magana Ibn Atab aka kafa hujja ba haka bane. Eh, okay. Maganar da ake kafa hujja da ita a cikin ashifa ba ita ce magana Ibn Atab ba? Na'am. Domin magana Ibn Atab magana ce ta wai alkitabu wa sunnatu mujibani anna man qasada da nabiya sallallahu alaihi wasallam bi adan aw naqsin mu'radan aw musarrahan wa in qalla faqatluhu wajib wannan shine magana ta ibn atab amma duk wanda ya kalli maganganun da malamai suke yi na kafa da ashifa ba da wannan suke da ita ba hmm. domin shi tuhuma Abdul Jabbar ina so mu fahimce ta sarki yaki sosai na'am shek tuhumarsa ake akan cewa kana kayi maganganun batanci kana cewa wasu ne suka yi hakaitowa kake yi mm. karantowa kake yi ba kai ne kai ba wasu ne suka yi kai hakaitowa kake kake korewa na'am Allah ya sa security kana tare da ni. Wato a wurin zaman mukabalan ma kun yadda kowa ya yadda cewa ba shi yayi ba shi hakaitowa yake yi wannan kalma ba nashi bane. Eh haka yake cewa hakaitowa yake yi. Very good. Very good. Haka yake cewa hakaitowa yake yi. Na'am. So amma inda iskalin yake saki zaki. Na'am shi. Idan wani ya zo ya samu wani ice ga wani can ya ce da babanka kaza kaza kaza kaza kaza. Mhm. ya ce ai baban wane ya ce ya samu wani yake gaya masa cewa babanka ai yana bin wata karuwa hmm. ko baban wane dan kaza ne ifa wani mummunan aiki sai aka yi bincike aka ga cewa babu wanda ya fi waɗannan magana sai shi to wane ya faɗe ta <laughs> okay wanda ya faɗa now kaga ba wancan da aka jinginawa ba now ka ce muslim ne an ce ga muslim hmm. buɗo ka ce da ma'ana an ce faɗi ma'anar ka kasa ka ma'anar to ya faɗa ka kai ne ka faɗa ka fahimta to wannan nau'in idan mutum ya haka addini ya kai to magana ta zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta cin mutuncin annabi ice wani ne ya faɗa sai aka yi bincike cewa ba wanda ya faɗa shi ne ya faɗa to hukuncinsa kisa ne za a yi masa hukunci a matsayin ya zagi annabi hmm. Allah sa kana fahimta ta sosai amma shayi i hakuri kaman kan da suke cewa wai misali kalman kalman bunsuru da kalman wani bai yi wanka ba shekaran eh, kwana uku za ya ce masa mai dauda za ya ce masa shin wannan kalma hadisi shin da gaske akwai shi ko da malam da jabar bai ya gwada ba shin irin wayannan akwai su a cikin wayannan hadisai Saki zaki ai na gaya ma wannan su ne gaban ba ai. Eh. da kake ci su ne gaban ba ai. Na'am, na'am. Saboda ai tuhumar da ake masan ai tuhuma ne kan abubuwan da aka tuhume shi aka yi masa hukunci na kisa. Hmm. Ka fahimce ni? Na'am. Su nake so mi tarkizi shin an zalunce shi kamar yadda mutane suke faɗa? Ko ba a zalunce shi ba? ka fahimce ni domin ai yanzu akwai abubuwa da yawa waɗanda ya faɗe su munanan abubuwa amma ba ma magana akan su mm. ni yanzu shi na ce idan na tashi magana zan magana akan abu guda biyu ba laifi zan yi ishara kan wasu abubuwan amma zan tsaya tsayin daka akan da wani caji aka yi masa hukunci da wace tuhuma aka yi masa hukuncin kisa mm. shin an zalunce shi ko ba a zalunce shi ba shin waɗannan maganganu da ya faɗa ya faɗe su ya nuna su ko bai nuna su ba saboda duk wani wanda yake kare shi izamto ko da yana kare shi da gaskiya ko yana kare shi da ƙarya na'am Allah ya sa fahimta sosai sosai to na fi son mu fahimci hukuncin wanda ya kai to magana aka yi bincike babu wanda ya faɗa sai shi ne ya faɗe ta kuma da yana cewa wane ne sai aka gano shi ne a haƙƙin annabi abin da littafin malam alƙazi iya da yake faɗa wanda ya rasu ɗari biyar da arba'in da hudu wanda a gidan sa jabbari shekara da shekaru ana karantawa duk da alhamdulillahi ina alfahari da haka cewa isnadin da suke karantawa na kakana ne nima. Oho. Isnadin da suke karanta na ashafa na mara eh. abu na tsohomawa ni kakana ne. Domin kakan wacce ta haifi babana ce. So, so, so, so, so, so, so wannan littafin akwai hukuncin a ciki. Mm. Akwai hukuncin a ciki. Ga, ga maganar, duk wanda yake da ashifa a insa na biyu, shafi na ɗari biyu da arba'in da shida. Mm. Allah ya sa kana tare da ni, ɗari biyu da arba'in da shida. Ɗaba mm. ta darul fikir, wacce aka buga ta a shekara ta 1988 duk wanda yake da wannan idan ya koma a wannan shafin zai ga abin da aka ce aka ce wa inuttuhima hadhal haki idan aka tuhumi wanda yake hikaya yace a'a wasu ne suke faɗa ni hakaitowa nake ima hakahu cikin abin da ya hakaito annahu ikhtalaquhu cewa shine ya kirkiri wannan magana Mm. wani sababu ijingina ta ila gairihi zuwa ga waninsa Auka na tilka adatan lahu ko kuma hakan ya zamto shine al'adarsa aw zahara istihsanuhu lidhalika ko kuma kyautata hakan i bayyana daga gare shi Auka kana mula'an bi mithlihi ko ya zamto ya saba irin wannan zantukan su ne kawai ake ji a karatunsa an yi kaza annabi kaza annabi kaza su ne a wal istighfafi lahu da kuma kankanta laifin hakan awit tahaffuz ko kuma rashin kiyayewa ga makamancin haka wa talabi ko afwan awit tahaffuz ko kuma kiyaye hakan da haddace shi wa talabihi da neman irin waɗannan zantukan a ce kawai kai wai a makarantarka ka da aiki sai neman waɗannan maganganun annabi kaza annabi kaza annabi kaza hmm. idan mutum ya zama haka wa ruwayata ash'ari hajuhi da kuma hakaito waƙoƙi da ake na zamban annabi sallallahu alaihi wasallama wasabbihi da hakaito waƙoƙin zagin annabi sai ce fa hukumu hadha hukuncin mai wannan ɗabi'ar hukumu sabbi nafsihi hukuncin su ɗaya da wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. yu'akhadhu bi qawlihi za a kama shi da wannan zancen nasa wala tanfa'uhu nisbatuhu ila ghayrihi jingina wanda yake cewa a'a ba ni bane ba wane ne ya faɗa wannan ba zai amfane shi ba fayu ba daru bi katilihi ai gaggawa wajen kashe shi eh. wannan idan ka kalli magana inda ta ji ta 'yan uwa masu gago sun fahimce ta alƙali iya na duk wanda izamto ice wane ne yake yi kuma aka gano ƙarya yake an fahimta shi ne ya to idan bai ka tabbatar da wannan ne ba hukuncin yana kansa hukuncin kisa ne a kansa alkali da ya tashi sai da hakaito wannan kuma ka san abun ma abun al'ajabi wato idan ya so ya kama mutum shi Abdul Jabbar da kansa a jawabansa na ƙarshe da ya rubuta wa kotu sai da ya kawo wannan magana shi da kansa shi da kansa ya karanto wannan shi da kansa ya kawo ya rubuta akwai jawabai na ƙarshe na yankan hanzari da ake cewa da hausa hmm. bari kunna saboda ka ji ɗan uwa su ji na'am eh, eh. alƙali sai da ya faɗa ya ce masu kawo ƙara sun kawo wannan magana shi ma kuma wanda ake ake ƙara ya kawo min wannan magana kuma ta zama ta fi cika cikakkiyar magana ma shi ya kawo wajen hukuncin wanda ya aikata haka maganganun malaman malikiya na musulunci kamar su imam malik shugaban mazhabar alkali iyal alkali iyal mai ashafa da sauransu don haka dole ne kotu ta duba maganganun malaman wannan mazhaba ta malikiya akan irin wannan siga wanda ake kara yi amfani da ita na aka yi to maganganun cin mutunci daga wasu akan ma'aikin Allah kuma a koma a ga waɗanda aka ce an hakaita daga gare su ba su faɗi waɗannan maganganu ba to menene ra'ayin malaman malikiya akan wannan siga dan haka kotu za ta yi amfani da ra'ayin imam malikon kansa kuma alƙali iyal a shafa wanda ya fi kowa shura a wannan mazaba wajen kawo hukunce-hukunce a kan zagi tauye daraja ko nasabta abinda bai dace ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma haka yi to maganganun cin mutunci daga wani a farko zan yi izina da nassin da masu gabatar da ƙara da gabatar shafi na 64 na bayanansu na ƙarshe inda suka ce wa jihima hadal haki ima hakahu annahu ihtalaqahu wa nasabahu ila ghairihi aw kanat tilka adatan lahu wa hukuma hadha hukmu shab bi nafsi yu'akaz bi qawlihi wa la tanfa'u nisbatuhu لا غيره ويبادر بقتله ويجعل إلى الهاوية أمي ma'ana idan aka tuhumi mai haka ya maganganun cin mutuncin ma'aiki cewa shi ya kirkiri maganganun ko hakan ya zama al'adarsa hukuncin wannan iri ɗaya ne da hukuncin wanda ya yi zagin za a kama shi da abin da ya faɗa. Sawa wa alaikum salam shek mun ji na'am shek assalamu alaikum assalamu jama'a ku akwai network malam zai zai dawo yanzu jama'a mu yi malam zai dawo yanzu jama'a mu yakuri network malam zai dawo yanzu insha Allah network na damu malam Na, ha, malam ya dawo. Aha, masha. ana ji na Ana jin ka sosai shek. Ana ji. Ana Saurari mu ci gaba. Eh. Inda ya faɗa. Na nasabtawa, nasabtawa wani da yi ba zai amfane shi ba. Za a gaggauta kashe shi a jefar da shi a jushi. Hakanan zan yi zana da nasi da wanda ake ƙara ne da kansa ya gabatar min da shi. A matsayinsa na doka a shafi na da bakwai, inda ya kawo wannan nasi mafi cika daga yadda masu gabatar da kara suka gabatar min da shi ga nasin kamar haka wa hadha min malikin rahimahullahu ala tariqi zajari wa tagalizi bi dalili annahu lam yunfaz qatalahu wa yunjihi ma hadha al-haqi fi ma hakahu annahu iftalaqahu wa nasabahu ila ghairihi aw kanat tilka adatan lahu aw zahara istisanihi istihsanuhu lizalika aw kana muri'an bi mislihi wal istighfari lahu aw al tahaffuz li mislihi wa dalabihi wa riwayati ash'ari hajwihi sallallahu alaihi wa sallama wa saddihi wa nafsi yu'akhadhu bi qawlihi ولا تنفعه نسبته إلى غيره ويبادر بقتله ويجعل إلى الهاوية أمه ma'ana wannan ya zo daga maliku ta hanyar tsawatarwa da kausasawa cewa in aka tunci wanda ya kaito maganar cin mutuncin ma'aiki bisa shi ya kirkiri abin da ya kaito ya nasabta wani kuma aka tabbatar da hakan ko ya zama al'adarsa ko ya bayyana jin daɗinsa ga hakan ko ya zama mai son yin hakan ko rashin ganin laifin yin hakan ko kiyaye irin waɗannan maganganu da neman su a duk inda suke ko yawan ruwaitar waƙoƙin cin mutuncin ma'aiki da zaginsa da hukuncin wannan daidai yake da hukuncin wanda ya yi zagi za a kama shi da abin da ya faɗa kuma nasabta wani da ya yi ba zai amfane shi ba za a gaggauta kashe shi a jefar da shi a juji to duba to duba da waɗannan nasoshi sai ka ka fahimci abin Sosai, sosai, sosai. So, su ma su masu shigar da kara sun kafa hujja da wannan shi ma kuma me ya kafa hujja da shi. Alƙali ya tashi kowanne a cikin su ya karanto cewa kowa ya kafa hujja da wannan nasi ya yarda da shi. Hmm. So kuma an bincika an ga ba lafazin ba ma'anar alƙali ya kafa hujja da dama dokokin an gina su dokokin da suka shafi a haƙƙin ma'aiki da hukunci kan wanda ya ci mutuncinsa sun gina shi bisa doron maganganun malikiya da haka wannan magana ta imam maliku ce kuma alkali iyar shine littafinsa shine kusan littafin da aka fi sani wajen kare martaba da mutuncin annabi sallallahu da hukuncin zaginsa da shauransu hmm. da haka aka kafa wuta da wannan wajen yin hukunci ga shi abdul jabbar wannan magana ta fito fili so da haka waɗannan gaɓoɓi zan yi sake review nasu na ɗaya batun cewa ba a bashi dama a kotu ba kowa ya ji date din da muka karanta cewa an bashi dama yini guda har kwana uku amma bai iya nuna lafazi ba magana ko sai ma arwaya bil ma'ana an ce ko ma'anan ma ya ce da ma'ana yake an ce ina ma'anan babu ita ya kasa ya kasa nunawa Allah ya sa muna fahimta batun na uku batun da me aka yi masa hujja shi da magana ibn atab ne ba da ita bane ba daga wannan magana ta alƙali yadda ita aka masa aka yi masa hukunci Allah sa saki zaki ka fahimce ni na'am tafi zuwa gaba ta ta biyu wannan duka gaba ce gaba ce ta farko hmm. gaba ta biyu da nake so na ishara akan ta shine a subhanallah network ɗin yana sake rawa eh amma ya tsaya yanzu Mm. gaskiya nazakin malam yana ba shi wahala jama'a mai hakuri mai hakuri har malam ya dawo ni shi rasa amfanin zagin da jama'a suke yi ku samu hakuri eh komai ana neman solution ko ba haka ba manyan mallo masu malam ɗagiyar su malam ahmad imam su malam barota sun zo su da shi almajirin shek lamin sun zo su nuna cewa an zalunci malam da sauransu wannan shekara da shekaru ba samu an tada wannan kaman kan da yanzu muka shi yasa ban gane amfanin zagin da jama'a kuke yi ku zagi malam da ke karatu ko kuma ku zagi mutane ku samu hakuri abin da aka ce ake shi no kuma aka zuwa ke yi in ya kai lokaci wurin bude layi duk abin da kake da tambaya in an samu ka samu chance anya an ɗauke ka shi kai tambaya wasu ma ni suna min mamaki ma ni ma suke zarga ni ka zarge ni kai banza saboda baka zo ka ka ka bincike gaskiya ba yasa don Allah kuma malam yayi bayani tunda malam yana bayani kun ci an zalunce shi wasu ce ba zalunce shi ba ku bar malam yayi bayani ko menene gaskiya za ku kai ga malam ma ya dawo alhamdulillah to masha Allah shek assalamu alaikum wa alaikum salam shek sun ki zaki mu je gaba ta biyu na'am batun minti goma eh shin minti goma yayi kaɗan ko bai kaɗan ba amsa shine minti goma bai yi kaɗan ba Hmm. abu na biyu ba fa maganar minti goma ake ba ba maganar minti goma ake ba sarki zaki na'am maganar minti goma sha biyar ake yi ah, a wurin ba minti goma aka bayar goma sha biyar aka bayar minti goma sha biyar ne ah to shi ne mutane na cewa an ba da minti goma ya kaɗan minti goma za ka yi magana abokin tattaunawa ka shi ma minti goma Eh. sai a baka minti biyar sai a bashi minti biyar eh kan da ake mukabalan kenan haka ne gaskiya ne na'am mm. da haka batun da ake cewa minti goma ba minti goma bane ba minti goma sha biyar ne aka babbawa kowa okay aka ba kowa idan kana so ka san cewa minti goma ko goma sha biyar bai yi kaɗan ba zan eh. ba da misali zan karanto wasu abubuwa sannan sai mu je gaba ta uku na'am idan muka je gaba ta uku za mu danna abubuwa guda uku a hmm. gaba ta uku abu na farko ya ba da amsa a cikin a cikin gaba ɗaya idan ka tattara amsa tasa hmm. gaba ɗaya idan ka tattara amsa dai ba ta wuce minti uku ba shi mana abu jabar an tambaye shi ko shi ya ba da amsa bici minti uku gaba ɗaya amsa ai da ya je gaban ɗalibansa ai yayi wai wani abu mai suna wai amsoshin amsoshin mukabalar wasan kwaikwayo okay oh eh eh na tuna na tuna wannan lokaci na tuna so akwai akwai maganganun da ya bada amsar su gaba ɗaya cikin minti uku hmm. amma a can goma sha biyar a can minti sha biyar ya yi kaɗan amma a gida minti uku ya isa okay akwai maganganun da ya bada amsa cikin minti bakwai akwai maganganun da ya bada amsa cikin minti goma sha biyar. Okay. Bari ɗan karanto maka misalan ka ji. Alright. Misali yanzu, mu kalli zamansa na uku, zaman da ya yi na ɗaya na biyu na uku ai, eh. zaman muƙabala wasan kwaikwayo. A zama na uku, a zama na uku da i, eh. wanda za mu danna shi shi ne wannan bidiyon da za ka danna nan gaba. za mu danna shi za a ji gaba ɗaya da ya tashi a tuhumar da aka yi na kan batun sai na umar da juya magana ita mutuncin annabi salama da ya zo kai ice wai ahmad dr ahmad gumi eh. wai shi ne ya faɗa haka dr ahmad gumi ne ya faɗa za ka ga gaba ɗaya amsar da bayan a wannan tambayar bai kai minti uku ba ma bai kai minti uku ba kana ji na na farko kenan da batun da aka yi na batun cewa wai annabi sallama an jingina astagfirullah batun kwartanci batun kwartanci da shauransu gaba ɗaya abubuwan da iba su wuce minti tara da sakan bi ba ba su wuce minti tara da sakan biyu ba hmm. da ya zo mas'alar fyaɗe wacce ita ce ta biyu da za mu kunna bidiyonsa a kanta da ya zo gaba ɗaya amsar da iba bai kai minti goma sha biyar ba Allah ya sa kana jina sarki zaki sosai na'am bai kai minti sha biyar ba kaga abu na nawa abu na uku kenan abu na hudu a batun wata ta zo ta ce da annabi tana sha'awar sai ya ce ta je zai bi ta da shauransu wannan maganar da ifaɗa mara daɗi idan ka koma za ka ga a minti takwas ya ba da amsar ta minti takwas ya ba da amsa hmm. haka idan ka zo batun da aka yi na matsalar anas ɗan malik eh. na yaƙi da ice wai an mai da annabi langwai mata maza waye waye da shogar su maganganu marasa daɗi da i a wannan maganar gaba ɗaya minti bakwai ya amsa ta da sakan ashirin da takwas idan ka zo batun ummu sulaim da ice wai kamar kawaliyar annabi ce jiya na gama mai mene ake nufi da kawal kawalci kawaliya eh, eh. da ya zo kan wannan mas'ala din gaba daya a cikin minti hudu da sakan talatin ya bada amsa a kai mm. haka da izo dangane da shigar sahabbai haka ne ko? Eh. eh batun tuhumar shigar sahabbai a ɗakin na na Aisha an ba da magana mara daɗi da iwai ko za su yi mata layi da shauransu gaba ɗaya wannan maganar a minti tara ya ba da amsatta mm. To sai ka lissafa ka gani sarki zaki ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai mas'aloli bakwai eh. a cikin guda tara gaba ɗayansu babu wacce ikai minti goma sha biyar yana ba da amsa a kai a can kuma an ba shi minti sha biyar mutane saboda ba sa tsoron Allah suna cewa wai mintunan sun yi kaɗan. Mm. Shi da yake yin karatunsa awa uku, shi da yake karatu awa hudu, shi da yake karatu awa kaza da makamantansu. So wannan lissafin da wannan kididdigar su suke nuni cewa masu cewa wai mintunan sun yi kaɗan kawai suna faɗa ne bisa son zuciya domin yanzu wannan maganganun da nake maka sarki zaki na cewa ya amsa sa a minti kaza a minti kaza ka ɗauka wai fa wai wai zunzurutun karatu ne duka har da shigo da hirar da i da labaran da yake shigowa da maganganu da yake duk fasu da suka kunshi waɗannan mintuna ne Mas'alar da ɗauki lokaci a kan ta ifaɗaɗa shi ma ko ba faɗaɗa ba ne surutu ya shigar a ciki. Shi ne ba za ka iya tunda mas'alar zai fara sai ya shiga surutun sa sai ya dawo wannan kiyaye lokacin shi ne yake da wahala shi yasa ba mu sauko shi a cikin waɗannan lissafin ba. Idan mutane sun fahimci haka mu dawo yanzu sarki zaki zan tattauna akan abubuwa guda biyu. na'am wanda su ne aka yi masa hukunci a kansu ɗaya kuma zan kunna shi ne Ok. saboda mu auna mu gani kowa ya ji lafazin da yi amfani da su A kan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mu ji lafazin wanda ice shi ne ifaɗe su hmm. Allah ya sa kana fahimta ta Sosai muna ji. Ya yi maganganu na cin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya ce wani ne ya faɗa. Kuma ya zo ya kunna maganar wani babu waɗannan kalmomin a ciki. To kai wanda kake bin sa idan ba doɗaɗɗiyar basira ce da kai ba, ta ya ba za ka gane cewa shi ne ya faɗe su ba. sa wannan na ce mu ba da shi a matsayin misali. Okay. Cewa gashi magana ce aka ce ka faɗa aka ya kunna ta da kansa ya kunna ta fa da kansa sarki zaki kuma ice ba ni na faɗa ba wane ne ya faɗa kuma in kunna wanan babu waɗannan maganganun a cikin maganganun wani to wane ya faɗe su dan Allah kunna kunna wannan magana ta DJ nan na farko wanda akwai watan Dr. Ahmad Guma a jikinsa okay all right gashi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah abu na gaba ku ji yanda ya ba da labari na kadiyar sayyidina umar da ma'aiki sallallahu alaihi a ina ya samo ina lafazga inda ya jingina ma'aiki sallallahu haka maganganu masu nauyi na rashin mutunci da rashin girmamawa karara haka tsirarar su mai jabar mai kace don haka umar radiyallahu anhu ya gano cewa rushe shari'a zai yi abin da ya suke zai aikata saba wa sabanin shari'a ne ya ce ba za a yi ba kuma ta hannu har kwanan yau ta hannu sai radiyallahu anhu radiyallahu anhu mutumin kirki ya hana mutumin banza barra sai da karatun wani abu ne ba wannan ba karatun ba gidaje mai taɓin kwakwalwa mai karancin hankali mai magagin ciwo zai yi barna mai hankali mai dattako mai tunani mai hangen nesa ya hana to me ka rage musulunci umar ba ta bai mai wahayi ba idan yana mana annabi mai waɗannan zubobi ne amfanin umar kuma yana bin mahaukaci ya garba addini daga makaryaci mara hangen nesa wanda yake shiga cikin magagi ya zancen banza waye san iya magagin da ya a baya zancen banza ya dora ma abu na gaba to masu sauraro da ina fatan haka suka sa abunsu kuma kamata a ce a haka aka zauna abu na gaban nan a saurare ni to me yasa na ce wannan maganganu sai a saurara to wannan abu kaga mun yayi a cikinsu a 'yan majar ɗaya daga manyan malaman izala shi ya faɗi wannan maganganun ni raddi na mai sai ya datso abin da nake faɗa na wancan sai ya ce ni na faɗa ga shi ga lafazin ya fahimci duk shekarun nan da suka yi annabi sallallahu faɗa cewa littafin Allah ya ishe Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi wa da rayuwar shi sahabbai sun zo ganin shi bai da lafiya sai ya ce musu ku kawo abun rubutu rubuta muku abun da in kun na rubuta muku ba za ku ɓace ba har abada kuma shi ke ce masu fa ku yi riko da Kur'ani in kun rike shi da sunna ta ba za ku ɓace ba har abada sai kuma gashi ajali ya zo kuma ce ku zo rubuta muku wani abu in na rubuta ba za ku ɓace ba har abada mafhumin wannan maganan mafhumin shi ma'ana shi kenan shi littafin da sunnan kenan su kadai ba za iya tsare musulmi ba har abada kenan ko ba shi bane mafumi sai Umar radiyallahu anhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi da yawa ma ra'ayin shi kan zo daidai da wahayi tun kafin hawaye ya zo ra'ayin shi na zuwa daidai da ya kasance laukari fi hadhihi al-umma muhaddath mutumin da ake wa wahayi to da ya kasance Umar ne nan take sai ya gane ciwon shi ne yayyawa yawa zafin ciwo sannan kuma kwaɗayin kar al'ummar nan taɓace ya haɗu da ciwo tsananin ciwo shi sai wannan magana a wannan mawqif umar ya hana a kawo wannan takaddar ya ce a lokacin ya ce littafin allah ya ishe mu wanzu allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo abu ya ce a'a littafin allah ya ishe mu domin ya fahimci duk shekarun nan da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayin da abin da yake faɗa cewa littafin Allah ya ishe mu ta yaushe kuma yau za a rubuta abu akan takarda da shi zai shirye da mu Umar ya hana kuma har yau da nake muku magana ta hannu radiyallahu anhu ta hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sauki ya fito ya wa'azi na ƙarshe duk bai faɗi wannan maganan ba sannan ya koma Allah ya karbi abin shi shin akwai wannan magana shin umar bai gaskiya ba rashin lafiya kun ga matsayin mutumin umar da an yi wannan rubutu da an buɗe wani babi shikenan qur'ani gaba ɗaya da wahalar da aka yi da komai daga saukowar shi daga sama a samawa duka ya rushe sai takarda kuma takardar nan kowa zai ci ya ga annabi ga wata takarda sabuwa ta zo me rage musulunci tauhidi ma zai bace yanzu duk da littafi duk da sunnan har yanzu dinnan mutum musulmi ya fito ya ce wane ma shi ma Allah ne wane ma shi ma Allah ne wane ma shi ma Allah ne to balle inda babu su saboda haka ba karamin rahama Allah ya muna da tsare wannan littafi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai na abin da nake nufi ga shi dai an ruwaito wannan buhari ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi ba mai shakka cikin masu shakkan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a rubuta abu umar jikin sahabbai ya ga a bai dace ba zai ya soke ya soke shari'a ya soke qur'ani umar ya ce ba za a yi ba kuma ba a yi ba waye faɗa annabi wannan manganu barna zai yi kaza zai yi kaza raddi na yi yau gashi an datse an zo za a hukunta ni da maganar da wani ya yi mai raddi yau kuma an datso ta an ce ni na yi ta Allah zai bar wannan yanzu wanda duk aka sa ya zage ni kan wannan maganar da aka danna na faɗa bayan wani ne ya faɗa na sa ta na yi mai raddi ina mai kishi na ma'aikin Allah cike da ban girma da ƙauna gare shi wani mai na rama na ɗau fansa na yi raddi kuma aka datse aka ce ni ne na faɗa akwai zaluncin da ya kai wannan yanzu ya za a yi da alakin wanda suka zage ni kan wannan maganar da suka ji suka yadda cewa ni na faɗi ta to ku sa musu su ji ya faɗa ni raddi ne masa sai mu tafi abu na uku da haka na so a ce da sun bar lokaci eh me zan yi shine in danna wanda ya faɗa an ce to yanzu ya za ku yi da wannan a lahira kun ga dole su hana ni bakin magana don su sun san yanzu da dan <laughs> now so da zaki yanzu ko kai a ranka na san ba za ka yi faɗa ra'ayinka ba na gaskiya ba zai faɗa ba so <laughs> yanzu waɗannan maganganun biyu hmm. duk mai hankali duk mai hankali mai tsoron Allah wanda ya yarda cewa annabi gaba yake da kowa sallallahu wace magana ce ta Dr. Ahmad Gumi za take nuni a ma'anarta ba a lafazi ba a ma'anarta ta ma da ake ƙarya za a je jego waɗannan maganganun a sake su akan Annabi sallallahu alaihi wasallam eh, eh, na'am ba gidaje maƙaryaci mutumin banza waye waye irin waɗannan kalmomi a ina ne a maganganun Dr. Ahmad za ka fito da ma'anar waɗannan kalmomin da ya faɗe su a kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kalmar da Dr. Ahmad ya faɗa gaskiya ko ni ba ne ra'ayin wannan amma shayi wannan kalman shi ya jawo ba gidaje da makarici da sauransu nan duka? Wawai. Wannan kalman da shak a shi. A gashi kaji sarki zaki kana tambaya ta gashi kaji da ka? Eh na'am. Gashi abu kai ka danna kai ka danna fa na tuba maka fa. Na sani nace shi ya janyo wannan duka ba bagidajin da sauransu. A'a to ai ko mene ya janyo sarki zaki? Na'am. Yanzu ka kaddara wani ya zo ya ce da ni wane ya zagi babanka ka fahimce ni na'am sai sai sai sai in jebo zagi misali zan faɗa wani yanzu ya zo ana zaune kawai sai wani ya samu baban wani ice ka ga wani can ai idan ka ji zagin da yau babanka ya ce babanka ba gidaje mutumin banza mahaukaci kaza kaza ka zaka ji ya zaka ji ya mutum zai ji a wallahi gaskiya ba zan ji shi daɗi ba gaskiya ba zan ji to alhali fa a maganganun Dr. Ahmad duk da maganganunsa mun faɗa tun a lokacin maganganunsa sun yi muni sosai ah. a mun faɗa tun a lokacin an masa martani ma very good an masa martani mun yi magana akai Dr. Rabi magana akai Asadu sun yi magana akai mutane da dama sun yi magana akai sosai na'am very good amma idan adalci za ka yi a magana tasa wace magana ce take daidai da waɗannan kalmomin da shi Abdulbar Isa ke sa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi babu ko ɗaya gaskiya ban gani ba dai babu na'am to amma saboda su shi ya raina ɗalibansa hankali suna gabansa fa ikunna na Dr. Ahmad ikunna nasa kuma wai ya ce wai da sai ya ce wai waɗannan kalmomin ƙarya kuke mun ba ne ya faɗa ba wani ne ya faɗa wannan mutum ma ko yana da hankali ma kuwa shayi mu ya hakuri mu ya kuri, mu ya ai magana wallahi waɗannan kalmomin babu abin tashin hankali sama da su a cikin maganganunsa mm, na na na fahimta malamin daga su sai magana fyaɗe wallahi ba maganganun tashin hankali saboda abu ne da babu shi kwata-kwata na'am babu shi kwata-kwata ka zo ka zauna a gaban mutane saboda ka raina musu tunani ka faɗa ka ce wane ne ya faɗa kuma ka kunna maganarsa ba a ji maganganun a bakinsa ba a bakinka aka ji su to wane ya faɗa kai da ka faɗa hmm, wannan misali na baya kawai saboda mutane su fahimci ya ma su kansu mabiyan nasa ike wasa da hankulansu kuma maganan da muka play ya ba dokta amsa duka minti, minti bakwai ne da seconds ɗaya. Na? Na ce maganan duka minti bakwai ne da seconds ɗaya. Ana gaya ma dai haka ba maganar da ba maganar da a cikin maganganu guda bakwai da suka kai minti goma sha biyar sarki zaki. Na. Da haka mutum a ce wai lokaci ba lokaci ƙarya ne ƙarya ne kawai yaudara ce. Mm. Mu je gaba ta kusa da ta ƙarshe. ina so mutane su saurara su ji sarki zaki kafin ka danna mutane su saurari me ya ce me aka kunna mene tuhumar da ake masa mm. su saurari maganganunsa da wai a matsayin amsa yake bayarwa kan wannan tuhumar da aka yi masa mm. shin amsa ya bayar ko ba amsa ya bayar ba in ya gama kuma ƙarairayin da da'i a cikin shi yasa na ce ni magana ban san na yi ta saboda duk masu yi ba su kai ka a kula su ba amma shi yanzu tunda za mu danna shi akwai guraren da na ja layi a maganganun nasa ma akwai ƙarairayi da i da ha'ince ha'ince da i za mu sake haskawa duniya saboda su san cewa hatta muƙabalar wasan kwaikwayon da i shi wannan zaman da i shine babban wasan kwaikwayo da ya a gidansa wannan zaman da i shine wasan kwaikwayon ba muƙabalar da aka yi ba kunna mana wannan eh. na na hudu kenan ko eh na hudu eh, jama'a ku yi hakuri shai ya turo da sassafin nan ban duba eh, kan youtube ne yasa ba mu mun sauke ba shi yasa za mu saka muku a nan ku ji magana ta gaba abin bai kare ba duk zuwa inda ya jingina wato ainihin wani mummunan hali da mummunan ɗabi'a abin kunya ga ɗan adam amma ya rufe idansa ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan lafazi wanda ba za ku ji a bakina ba faɗi da bakin ka abdul jabbar yanzu wannan addini ya yi zaɓe ya yi kwaci ya kashe mace don ya kwanta da mijinta mun shiga da shi tsirarar gwiwa tana gugar cinyarsa ya yi kaza yanzu wannan abun su ku addinin ku aka yi ke? wannan rawa sani a sashi tsari kai mafi inganci na biyu ma shi ya roto dubu da ɗari uku da sittin da biyar da dubu da ɗari uku da ishirin da takwas kitabun nikahi babu fadilati da itaki a mata mutum bai tazawwaju ya tazawwaju ba ya a cikin wannan babi muslim ya roto annan tisaban da biyu da safiya kanar tisaban duk darajatin ula fyaɗe mai annabi yawan na lissafi daraja ta ɗaya fyaɗen saboda ne asarra أن هذه الجارية Jamila. inda maka ta asalin fi sami tafi da inda shi musulma wannan lambobi kun ba za ku har da cewa jariyatun na ku yanga kyakkyawa haka ya fara hadisin da shi wannan kyakkyawar ku yanga a rabon wani ta fito haka musulmi ke asa waka a fi sami gidiya ta fito a rabon wani ba a rabon sa ba amma da an ji labari ce a kwato musulmi Bal Abdullahi ya bisa fata Hussein ya ba shi kuyangi bakwai a madadinta ya kwace ce ba shi bakwai. sun ma ajibar ana zawajin lika a kuriyata ya kuma mata auren dole ciki ta auren shi dole tana son ta yanka. Kina son dan cito dan cinki a sadakin ki kin zama mata ta ga an ki ga an jala ki ka sadaka suka ta maimaita suka ta maimaita. Abu na gaba an ji dai haka yake tsaro su ban kara musu ban rage musu ba. To ya jama'a wannan ni na kirkira a'a kamata ya ce a nemi in kawo gun to in haka nemi na kawo gun sai in ce a kawo bukhari eh, a taudih juz'i na 24 juz'i na 24 a 21 afuwan a taudih juz'i na 21 yanzu wannan da Al-Qur'ani ya sai a ce iya ne ban ba ko kuma gashi shi ikon Allah ko lambar gashi ina dan kuskurewa ina kuma gyarawa ya jama'a gashi wannan manganu ruwaitar su suke ga su don haka dole sana na magana hadisi na dubu hudu da ɗari biyu ya koro shi magana haibar ce a ah, wasa zurriya annabi ya kama zurriya ya bacci zuriya wa na fi sabi safiya ma'ana 'ya'ya su ne zuriya ya zama a cikin bayin da aka kama akwai safiya tubin tuwe fasarat ila dihiya talkalbi ta zama zuwa dihiya sun masarat ila nabi faja Allah itika ha sadaka ha ma'ana ta fito a rabon dihiya to hanyar da ta dawo rabon annabin na kawo muku hanyoyi hadisai ne ga sunan wannan ta ce kaza aka yi wannan ta ce kaza aka yi hanyoyi ne daban-daban mabambanta ja'ala itka hasa daka amma ba tare da wato na tsawaita ba ja'ala itka hasa daka ya maimaitu dubu biyar da tamanin da biyar dubu biyar da tamanin da biyar cikin juzi'i na ishirin da hudu a taudih juz'i na 24 jama'a ya ce mata ya yanta inda magana fyaɗe ta shigo shi ne da ya ce ya yanta a ƙa'ida ya mata sadaka ne da haƙƙin bauta da yake da shi shine ka ba ta yanci to wannan yantawar sadaka ce ita kuma sadaka sadaka bar ita haramun kai amfani da ita sai dai idan shi wanda ka ba da kansa ko ya sa halema ko ya dawo ma ko kuma ka nemi izininsa inda larura amma daga sadda ka bar sannan ka koma shine lasar amai kamar da kare ki in ji manzon Allah dan ta yana haramta sake yin wani abu da ita ba da yadda ta bada ba mulkin sa bace to rigimar nan ta ala itika sadaka ai su kansu malaman sun tsinci kansu a ciki a tambaye su ya za a tambaye su ya za da ƙarshen rikici suke su koma suna cewa sai dai zama kususiya haka suke cewa yanzu ga abin malakin in mun koma a taka sun ma asdaka ya ce hakikar abin da yake ya kare wayar da ya koro isnadin ta daga abubakar dan abi husain don Allah masu kira ku daina kira daga abu burda daga babansa daga annabi a taka sun ma asdaqaha da yan yanta ta ya ba ta sadaki ba yankin ta ne sadakin ta ba wanda zan kawo ma meye sadakin a yanzu zan nuna muku meye sadakin da ya bata faɗin anas yankin ta sadakin ta kira ne annabi bai mata wannan domin sadda ya bada yanci kuma ya dace a wannan yancin naki ba zai tabbata ba sai in kin aure ne kun ga ba magana yanta buƙatar gabansa wato ya biya ta kan ba ta yanci ba ba da yi mata da yancinta ba tunda ba tassa ya mai da ita an fahimta al'amarin da ya sa ta su malaman manya ibn al malikin ya kawo irin dimot da suka shiga yace uh, sun asdaka wannan riwayar tana nuna fi dilala alaƙar lishafi wa malik anna ya kunu sadakan yana nuna karar waccan magana ta Anas batacciya ce in ji ibn al-mulakkin juz'i na 24 shafi na 224 wa anna fi lahu bi safiya khasun bi sai dai zama kususi a ci ta annabi amma ba zai yiwu ka yanta mace kuma ka mai da wato ya zama na yancin kuma ban fa'aka kuma a ce yanta ta kai duk me yayi zafi da a ce annabi ya mata wannan daurin gwarmai a koma kan riwaya a ataka hasun mu asdaka ba ta fi dacewa ba ba ta fi tsare mana kimar annabin mu ba daga a ce ya tilas yarinya ya sha bakwai yana da shekara sittin ta zama matarsa da ƙarfi tunda wannan sharaɗin ai tilasta ta ne ko ta zama baiwa ta rayuwa kankanci in tana son yanci ta yadda ta zama matarsa akwai amfani da karfi kanta wannan shi ake cewa fiyani Mm. in kuma fyaɗe na da wata ma'ana ba wannan mafaɗin ne ba wata da bai da wata ma'ana illa tilastar mutum kan ya yi wani abu da baya so musamman na sha'awa shi ake cewa mai fyaɗe ko ta ki wanzu baiwa ko ki yadda ki zama matata ba a sa karfi ba a nan to wannan shi kuma ake kira wanda ce ba haka ba ya tarihin fyaɗe mai fyaɗe kuma inda nake cewa daraja ta ɗaya shine hana ta komai kawai in laki yadda ba kokon domin wasu suna fiye ta kan ba da wani abu su rubaci wanda za su yi wa Allah ya tsari manzan Allah amma dai lafazin abin da ya nuna ke su kansu gashi karshe cewa kuma su kai ga magana hususiya dan sun fahimci ilmance ba zai yiwu ba shafi da malikin sai dai zama hususiya kawai irin abin da haramun ne ga wani amma annabi ya iya yi wanda daga gaya muku dama babu hususiya an bude shi ne don samar waɗannan tatsuniyoyin mafita wannan mafi yawan wannan tatsuniyoyi da an kirkire su ne bayan ne dawowarsa daga wata tafiya da nace ce bayanin ta yana tafi insha Allah kuma da yahudin da yahudin sham aka yi wannan tsarin zan kuma yi bayani mai ban mamaki me ya sadakinta da sadaki annabi yau kafin mu je nan sai gashi kuma yana tafkar da take nuna waccan maganar da ya faɗa a taka wajen ala itika sadaka ba gaskiya bace, ba gaskiya bace alfajar sadi juz'i na shaɗa shafi 277 biyu da saba'in da bakwai sharhin bukhari ne shi alfajar sadi juz'i na sha jama'a gashi inda yarwaito da bakinsa abin da yake kore waccan riwayar a ta kasu masu daga ba a yi ba domin gashi hadisi na dubu biyar da tamanin da uku yana cewa fakaratu walimatuhu fakala muslimuna ida ummatil mu'minin ma mimma malakat bino. ko dai uwar mu'mina ce ko ku yanga ce fakalu in hajaba ta za mu gane in ya ta dangance ta fahiyar min ummatil mu'minin to matarsa ce wa illam ya hajiba in bai ka tangance ta ba bai lullufe ta ba bai min ma malaka ta minu ko gaci da ya ba ta sadaki magana aure ta ɗauru ko bai ɗauru ba to ya za a zo ana jiran sanin matarsa ce bayan yi mata sadaki tun kafin ya zo tafiya sai wannan ya nuna cikin giriwayoyin ɗaya karya ce in dai da sadaki ta zama matarsa ya kamata kowa ya san matarsa ce don sharaɗin sadaki dama a sanar da jama'a wane ya auri wancan sadaki kuɗi kaza haka yake ba a shi in ya mata sadaki sharaɗi kowa ya ci shi ne sadaki in bai faɗi sadaki ba sai ta kan hawa yanayin yadda lullube ta suka gane to ba a yi sadaki ba cikin biyun wadda ta tabbata ta rushe da kuma wannan magana ba malamin da iya haɗa ta cikin su na tafi da shiruhun, da inda na jajja layi inda wanda yake da wani abu tsanin wannan ya kare ni da shi ba abin dama an karanta da aka shiga zira min jama'a cewa na kinkimo littattafai ga littattafai abin da yake cikin su kuma tsakura nake na kinkimo littattafai na zo na kasa komai to ta ya zan komai ba abin da bari ba duk iya yi na sai an bar damar da zan sannan magana ta gaba cewa a ah, ita hai'ar hawa dabbar alfajar sadi na bakwai a ga cewa lallai me tun zira ne nake cewa a tashi tsaye cin mutuncin ma ake a nufi ita dabbar da aka ce bari zai ya hau mu ga ya zai mata in yawo to da ya ta hau kan dabbar ga yadda ya ce fara aitu rasulallah dubu biyu da ɗari takwas da casa'in da uku mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da talatin da biyar fara aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya hau ila wa ra'ahu bi a ba'a sai na gaishe yana ta lullube ta yana ta lullube ta sun majalis inda ba irihi sai je ya zauna gindin raƙumin nasa fa ya za'u rukubatahu sai aje mata gwiwarsa fata za'u safiyatu rijlaha ala rukubatihi hatta tarkaba sai ta dora kafarta akan gwiwar annabi jama'a gashi da bakin sa faɗa sun sa ido a gaya za a yi ga da yadda take hawa da kafarsa take matattakala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kafa yarinyar da aka ko sati guda ba hada da ita ba ya sha shekara sha bakwai yana da shekara sittin an ya kewaye da shi a ga ya zai mata in ta hau ya sa kafa ta taka ta hau ta taka ta sauka ya jama'a an nufi tozarta annabi nan ko ba a nufi shi ya zama mai wannan maganar bai taɓa ma'aiki ba sai mai wanda yake cewa ba a yi ba wanda ba a yi ban da hujjoji nake faɗa ba a yi ba to mun je na yin hawa magana ta ƙarshe tabarani 23 shafi 277 juz'i na 23 shafi na 277 shin wai gaske ne annabi ya maiwa da nana ya maiwa da nana safiya yankinta sadakinta juz'i na bakwai fa na ce muku juz'i na afwan 24 juz'i na 24 juz'i na 24 ga ta to jama'a ba gaske ba ne. duk wannan an ke kiran dan a bata ma'aikin Allah manzo na aure yawa na safiya cikakke ga dabarani in takaita kansa suna da yawa 24 ina fatan kuna dauka ga shafinsa 277 ya aka yi wajen auren na na safiya ya koro isnadi daga alilatu daga babata umaina daga amatullahi yar razina daga babata razina hadimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala tace ma kana yawmu quraiza lamma kana yawmu quraiza wan nadir جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت هيي hafi في يده رد أكي ياكن Kuraiza da Nadir sai ga manzon Allah ya shigo da na na safiya zira'uha sangalin hannun tafiya yi a hannunsa falan mara atis sabiya kalib da ta ga bayi kuyan abin nan bayin yaƙi sunonin yaƙi sai ta ce ashhadu an la illa wa annaka rasulullah fa arsala zira'a sai ta kalmar shahada sai manzo Allah ya saki hannunta min dihi da ganinsa sa wa'a ta ka ya yanta ta wa ka ya yi mata hudu ba sai da ya abin da ake cewa baiko sai da aka yi baiko hudu ba wa ta ha, sannan aure ya biyo baya wa'a mahara ha razina ya ba ta sadakin kuyanga mai suna razina ita ce sadakin kiga ta ya ba ta ita ita Razina kake zankarwa ni ce sadakin safiya a aurenta da manzon Allah gashi yanzu wanne ya fi daɗi a ciki ya mata dole ta kan sa mata sharaɗin da bata da mafita illa ko ta rayu kaskanci ko ta aure shi ko ku wannan kalmar shahada ya ji ta ya girmama ta da yin kalmar shahada ya yanta ta ya yi neman aure ya aure ta ya bata sadakin ku yan gagashi amma kun taba jin wannan magana ga ta kuma annabi ya yi sadaki ga sadakin ku amma sun ne sun ɓoye ta dan ne kar a tona asirin wancan ƙarairayin wannan rubuce rubucensa da ala ita ga hasa daga za a koma zancen jiya da ya san wace ce da ya san ba da sadaki ki ku yanga ce ga sunanta ga gurin kuma da yawa takaita muku ne littafan da yawa a ranar kuma na je da duka littattafan shi sa ku su shirki guda amma don saba misali ga wannan ko iya wannan yanzu minti goma za ta yi mun iya wannan minti goma za ta yi mun yanzu mun gama da nukudar cewa sun nasabta fyaɗe ga ma'aiki a wancan riwayar ta nasa haka aka mai da shi amma ga mai kyau ta razina sun ɓoye ta ga yadda ya auna na safiya kuma abun da na kawo muku na kawo musu tsit ba da magana ya rushe kansa da kansa ya ce ma ai mijinta da yace an kashe ya kuma mance a wata riwar yace annabi yace ma in kina son koma gun mijinki ki koma ba sai na maimaita wannan ba na kawo shi tun a ranar a gaban su zuwa yau ba su musa shi ba abun ba su musa shi ba ba su ce bai inganta ba to assalamu alaikum wa rahmatullahi shi minti nawa <laughs> wannan eh, minti minti tara ne a ya fi tara ina zuwa sai wannan kawai kan youtube na zuwa a tuni za ka samu wajen 14 minutes ina zuwa ina zuwa a ah, 16 ne eh ai idan ka tashi eh 16 minutes zaka cire zaka cire abin da aka danna eh duka ne gaba ɗaya dai gaba ɗaya 16 minutes zai baka eh 16 minutes 16 yawwa idan ka zaka cire muryar jawabin da aka danna nasa Oke, eh shi yasa nace ayin da shi malam Jubair ya fara minti tara ne Oke, minti tara ne ma gaba daya amma in aka kara da wanda aka shigo masa da shi ciki da tambayan da komai duka 16 minutes gaba daya Oke, eh, oke to minti tara to to kuma ka ga gashi eh. kuma ga ƙarshen jawabi yana cewa wannan jawaban abinci goma to kuma gashi abinci tara ma yayi su kaji Eh, Shi kuma yana cewa minti goma sun yi kaɗan, kai kuma gashi sarki zaki a matsayin ka na alkali kana cewa minti tara ne ma. So, mu da kan batun da Na. Wannan batun da i, ina so duk mai hankali ya ji tuhumar da aka yi. Hmm. An dana sai yana cewa ya yi ƙwace, ya yi fyaɗe, ya kashe mace, don ya kwanta da, ya kashe ya, kashe mijin mace ya kashe menene don ya kwanta da hmm. shi dai haka dai hausar ma'ana ya kashe mijinta don ya kwanta da ita hmm. a jawabansa sannan ya kawo cewa bukhari a muslim ya rawaito cewa kaza kaza fyaɗe ne fyaɗen ma kuma na ajin farko hmm. wanda maganganun ya faɗe su na san da ni da duk wani mai hankali mai sauraro mai zuciyar fahimta a duk wannan surutun da ya aminti tara bai ba da amsa ko ɗaya ba babu abin da ya kawo na cewa an yi kwace babu abin da ya kawo na gaske da cewa me an yi fyaɗe babu inda ya nuna na cewa an kashe wannan mijin matar don a kwanta da ita babu shi da aka surutunsa ita ta yi ikamo nan ikamo can idona nan idona can duka don me don ya kwaci kansa idan muka kalli jawabin za mu ga akwai gaɓoɓin kamawa da yawa sarki zaki ina so ne a gurguje duk na ga lokaci ya tafi misali yan sarki zaki yana magana akan a bagan fara da wannan nukuta tana da muhimmanci menene fyaɗe shin matar da aka yi mata auren dole ka san auren dole ai na'am sosai sosai shak auren dole mene auren dole sarki wato ba ta so aka matsa ta kenan ai ba na jin ka ne wato shai ba ta so aka matsa ta mace ba ta son mutum a aura masa Eh, ba ta so aka matsa ta ta Auren dole ne? Na'am. Idan ya je ya mu'amala aure da ita, fyaɗe mata? Eh, auren dole ba ta so kaman aka yi mata, shai zai zai zama fyaɗe saboda ba ta so. Idan ya je an ɗaura musu aure. Eh, okay, in aka ɗaura musu idan aka ɗaura aure. Eh. Sai sai mu'amala aure da ita. Shin wannan sunansa fyaɗe? eh shayi wake wurin da zai ga cewa kaman wurin ba na jin ka sosai sarki kai eh, baka ji na yau ba na ji sosai oh Allah ah jama'a kuna ji ina jin ka ina jin ka yanzu ah ha ah, shayi ai ko matarka da ka aure ta inda wurin neman ta bi ma'ana wurin sunna in ta kiya ka matsa fyaɗe ne amma wake wurin wannan auren koda na dole ne da zai iya gane cewa wurin neman a yi suna da ta takiya ko ba ta kiya ba da zai zama shaɗin. Da kyau to ina so ka fahimce ni sosai. Very good. Mutumin da ya auri mace ko da ba ta son sa. Eh. Idan ya je mu'amala aure da ita wannan ba za a taɓa cewa da shi fyaɗe ba. Na'am. idan aka ce fyaɗe shi ne kama mace wacce ba matakka ba ta ƙarfi da yaji ko ta hanyar zamba ka sa mata wani abu eh. ta fita daga hayyacinta ka yi mu'amala da ita wannan a dokar duniya a dokar ko ina ma wannan ne fyaɗe. Mm. amma shai ai ko matanka da ka aure ta ma akwai wani yanayin yana iya zama fyaɗe kai mata ta yaya to okay kamar matanka da ka aure ta in ka zo neman ta na sunna ranar ta ce ba ta yadda shi ka matsa wurin kokuwa da rigima da ita kai ka kwanta da ita kai suna da ta fyaɗe ne wannan ba fyaɗe ba ne wow me ba sunansa fyaɗe ba Okay. Domin idan ka ce fyaɗe yana faruwa ne ta hanyar da babu aure. Mm. Ta hanyar da babu aure kare ake samun fyaɗe. Na'am. Wannan na magana ta a tsarin musulunci. Ok, tsarin na'am, masha Allah, na yadda. Inda ka ce musulunci. Ta hanyar tsarin musulunci duk matakka ta sunna inda za ka yi mu'amala da ita ba sunansa fyaɗe ba. kuma ko kotun wa aka kai ka ba za a yi cajin ka da cewa ka yi fyaɗe ba. Hmm. Ana sa kana fahimta ta. Na'am, na'am, sosai. Na'am. So, shi yanzu ya ɗauko wani kes cewa annabi sallama ga safiya an kama ta a matsayin baiwa. Da aka kama ta a matsayin baiwa, a ƙa'ida bawa yana fansar kansa ne. Hmm. idan aka yaki aka kama bawa to dole sai ya biya ransom na me na fansar kansa na'am so wannan abin da za ta fanshi kan nata ai wani abu ne hmm. kuɗi ne haka sai annabi ya ce a madadin wannan abin da za ki fanshi kanki shine sadakinki hmm, na'am okay sai ya zo ya ce wannan fyaɗe ne mm. duk duniya duk wannan makata ta mahaukaci ya ce duk duniya No. Babu, babu wani mai hankali da ya taɓa fassara wannan da fyaɗe idan ba shi ba. Mm. Amma shayi ai a nan ma ba a nuna cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci wani ya bada Qur'ani ma ayan Qur'ani ya bada sadaki ba balle a kanka fita daga maudu'i sarki ka a nan. <laughs> ina son mutane su fahimta ne na tsaya na abu na tsaya bari dan sauka daga layi to in dan kafa hujja da littattafan shi'a mu a wajen mu an sauka daga layi kenan a mun sauka daga layi mana mu a wajen mu mu a wajen mu ahlus sunna malamai sun kasu kaso biyu Akwai wanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai shi ne zai iya yin haka idan an kama mace ice to kudin fansa da za ta bayar ne sadakinta. Mm. Wannan ne ra'ayin su Imamu Malik da su Imamu Shafi'i da su wani bangare da su Imamu Abu Hanifa. Mm. akwai malamai su tun da kan tabi'ai sa'id ibn al-musayyib su al-imam thawri sai imam ahmad su al-imam ishaq ibn rahuya suka ce wannan ba ma annabi ba ba annabi ne kadai zai ba mutum ya halatta dauki yancin mace ya halatta a sashi a matsayin sadakinta ba mu kadai muka ba su kadai suka faɗa haka ba akwai littafi na ah, al-khilaf littafi na alkhilaf na malami ya dan shi'a ana ce da shi a dusi idan ka koma wannan littafin a juz'insa na hudu a juz'i na na hudu a shafi na 268 zuwa shafi na 269 yayi magana akan wannan matsala. ga abin da ya ce zan karanta a guje. sai yake cewa mas'ala ta 22 a shafi na ɗari biyu da sittin da takwas a juz'i na hudu ike cewa idan ƙala li amatihi idan mutum ya ce da baiwarsa a taktuki na yan taki ala an atazawwaja biki akan na aure ki wa itquki sadaquki amma yan tawa da re miki shine sadakinki A hmm. awista da atiya zalika ko kuma ita matar baiwar ce ka ‘yanta ni na zama matar ka wa ita ce sadaki na ko dai shi ya nema ko ita ta nema faqalat lahu tace a'tiqni ala an atazawwaja bika ka ‘yanta ni akan na aure ka wa sadaqi itqi ‘yantawa shine sadaki na fa fa'ala sai aikata haka fa innahu yaqul itqu wa yathbutu at yake cewa to ‘yantawa ta tayu auren ma me ya yiwu in ji a tausi malamin yan shi'a to sai ya ce wa bihi qala ahmad sai ka malaman mu ce wannan ma ra'ayin imamu ahmad ne wa qala shafi'i shafi'i yace ya qawl itku yan tawai yayu wa hiya bil khiyari amma tana da zaɓi baina an tatazawwaja bihi aw tada'u ko dai ta aure shi ko kuma ta ce a'a wa qala al auza'i auza'i yace yajibu alaiha an tatazawwaja bihi wajibi ne ta aure shi li'annahu itqun bi shartin domin tawa ne da wani sharaɗi. cewa sai kin zama matata kika yantu fa ba an yalzama hashartu da ka wajibi sharaɗin ya lazimce ta kama law kamar yadda zai ce a a'taqtuki na yantaki ala an takhidi li hadha thawba ladan yantawa shine ki dinka min wannan rigar tawa ki dinke min wannan rigar lazimat ha khiyatatuhu da wajibi ta ɗinka da wani zai ce da bai baiwarsa ga rigata ta yage zo ki gyara mun idan kika ɗinke mun kin sami yancin ki to haka ma idan da zai ce ki aure ni wannan sadakin ki shine mai yancin naki ice haka yayu to malamin yan shi'a sai ya ce daliluna dalilinsa akan haka na cewa ya halatta a yi hakan tun da ya gabatar da maganarsa a farko ai dalilin su sai ce ijma'ul firqatu wa akhbarihim ijma'in yan shi'a da kuma mai hadisansu da suka dogara da su wa aidan ice kuma fa innan nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ataka safiya ya yanta safiya wada ala itqaha sadaqaha ya sanya yancinta shine sadakin nata wa kanat zawjatuhu kuma ta kasance matarsa walam na alamaha sarat zaujatu ice ba mu san ta zama matar annabi ba bi gaigin ladhi nuqila min itqiha ala hada shar'i da abinda aka san idan banda da aka nakalto na daga wannan shar'i wannan wane yake faɗa malamin yan shi'a su ma suna tare da mu a wannan bangaren cewa yan mace ba fyaɗe ba ne ba yana zamtowa sadakinta banda waɗannan akwai wayoyi da suke na cikin alkafi idan an koma cikin alkafi a juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai ba lokaci ne da sai na karanto su hmm. an tambayi abu abdullah a gurare daban-daban a kan irin wannan aure a 'yanta mace a matsayin baiwa a ce sadakinta 'yancinta suka ce ya halatta a yi haka an fahimta so haka na a cikin littafi a juz'i na biyar cikin alkafi a shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai a hadisi na ɗaya zuwa na uku haka na cikin littafi na at na al dai cikin juz'i na takwas shafi na ɗari biyu da casa'in da uku hadisi na ɗari shida da ɗari bakwai da shida zuwa ɗari bakwai da sha ɗaya wannan babu lokaci na so duka duka da karanto su musamman ma saboda idan za a yi mada da mu da 'yan shi'a a nan kaga sai a yi mada tunda duk mun haɗu a nan kan cewa ah, ah, irin wannan auren aure ne da yake halattattu saboda ba ma so nan gaba su fito su shigo cikin masu cewa ai fyaɗe ne su ma to eh, gidansu ma haka amma shayi da za mu roƙa ko oh Allah jama'a kuna ji na ina gani ko network ku shayi jama'a kuna ji na ku zana mini yes en facebook shayi wai baya ji na sarki ba na ji oh Allah ina ganin wurin ka ne jama'an kuna ji na don Allah ku zana mini yes facebook eh shayi wurin ka ne ok yanzu kana ji na aha muna jin ka eh kana ji na kana ji na shayi ina jin ka yanzu ni ma very good na ce a duk da dai ka ce yan shiya sun sauka layi amma za a yi maja da su a kan nan Ana nan a duk tare da su ai an kuka zai sarki zaki a kuka da dama Eh. duk muna tare da su yanzu wa hadisin da ake magana na cewa annabi yana a cikin dare ɗaya yana shiga wajen iyalansa gaba su eh. ai duk su ma duk tare muke da su a nan suna da hadisai irin waɗannan o oh, ai shi ya su yarda da wannan a ingantattu ingantattu ban sai in shiga ka ɗaya sai na gama <laughs> ah na sani amma shi a wani da faɗa mai rikitarwa da mun roƙa minti biyunka ko da za mu tsaya tsaya tukun sai na gama da wannan to to gama sai na gaba da wannan matsalar wannan duka shara fage ne kawai Ok. so mu daka maudu'in mu so daka sanya sadaki ya zama sanya sadaki ya sanya yan tawa ya zama sadaki ba fyaɗe shi a wani Abdul Jabbar a wajen malaman musulunci babu wannan magana abu na biyu san gida mu daka maganganun da i eh, ina so ma dinga ban son mu wuce nan saboda maganar nan yana da yana da muhimmanci sosai sarki Sarki. ka rubuta. Ka rubuta zan ba amsa. Da shi ke goma bai yi kaɗan ba. <laughs> Da shi ke Duk da gashi ban so da kai biyu wallahi biyin ta yi. Amma dai zan daga ko minti goma ne in kammala minti goma sai a waya shi ke mu tashi. mu dawo kan wannan ishu ɗin malamin abdul-jabbar da ya tashi ya kafa hujja da ya kafa hujja da hadisai biyu misali hmm. su ne fara da su a wannan sautin da muka danna hmm. hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da kuma hadisi da ya ce na dubu biyar da tamanin da tamanin da biyar hmm. sarki kana jina muna jin ka sosai ita wannan ruwayar da za ka koma za ɗaliban ilimi su koma don Allah hmm. su koma wannan hadisin na dubu biyar da tamanin da biyar da ya ambata da kuma hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da ya ambata za su fahimci cewa maha'inci ne saboda hadisai ne guda biyu mabambanta sarki zaki sarki kana ji na eh muna jinka muna jinka kana jina yanzu eh muna jin hadisai ne guda biyu wanda suke mabambanta kuma da ya tashi sai yake so ya murɗe su ya haɗe su waje guda hadisi na dubu hudu da ɗari biyu shine hadisin Anas da ake magana akan auren Nana Safiya hadisi na dubu biyar da tamanin da biyar shi kuma yana magana ne akan wasu mutane da annabi ya ce su mutum uku suna da lada guda biyu mutum uku suna da lada biyu wanda yake ahlul kitabi rajulun min ahlul kitabi amana bi nabiyyi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kamar yanzu a samu bayahude ya imani da annabi Musa kuma ya imani da annabi Musa sallallahu alaihi sallam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai samu lada biyu sannan da mutumin da yake bawa ya sauke haƙƙin mai gidansa ya sauke haƙƙin ubangiji yana da lada biyu sai annabi ya ce wa rajulun kanat lahu ama da mutumin da yake da baiwa fa addaba fa asara ta'dibaha ila dabtar da ita ya kyautata ladabtarwa da ita wa allamaha wa asara ta'limaha a wata ruwaya i koya da ita i kyautata koya mata sannan sun ha sannan sai ya sai ya enta ta fata ha sai ya aure ta falahu ajran shi ma yana da lada biyu wannan hadisin na safiya ne ka ji sunan safiya a ciki babu sunan safiya su wannan shi ne hadisi na dubu biyar da tamanin da biyar mm. hadisi na dubu hudu da ɗari biyu kuma shi ne hadisin anas to a wannan hadisin na dubu biyar da tamanin da biyar sai aka zo da wani lafazi wanda yake mu'allak idan aka ce mu'allaq bi ma'ana bukhari bai ka farkon isnadin sa ba kawai ya ce qala abubakrin abubakar ya ce an abi husayn an abi burda an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallama a'taqaha thumma asdaqaha can da annabi ya faɗa a wancan hadisin cewa sai ya ah, sai ya ‘yanta ta sannan ya aure ta ka fahimta sai bukhari ya zo da wani ƙarin bayani cewa ba fa irin wancan na annabi ba cewa a ha thumma ha, ya yanta ta sannan ya ba ta sadaki mm, mm. Allah ya saka na fahimta ta na'am na'am ka fahimta sarki na'am na'am annabi ya ce annabi ya ce wanda yake da baiwa iko yadda ita yi kaza kaza sannan ya yanta ta ya aure ta to bukhari yana so ya fitar da wani hukunci cewa ba fa irin wancan na annabi da kai tsaye babu sadaki za a yi ba sadakin shine yantawar tata a nan ya zamto bacin ka tatan kuma ka bata sadaki to kana da ladabi mm. to sai ya zo sai ya haɗe sai ɗauko wannan lafazin a atakaha thumma asdaqaha sai ce ga ma shi Abu Burda arwai Abu ya zo mai kyau an ce ya enta ta sannan ya ba ta sadaki alhali magana ne guda biyu mabambanta. Mabambanta ba wuri ɗaya yake ba na'am. Ba su da alaka wannan daban waccan daban amma to irin wannan ‘yan birin birin ɗin yake wa ɗalibai sai su ɗauka wani abu ne mai nauyi amma da dabaru ne Gashi na bada lambobin kuma an ji su ya faɗe su. Dubu biyar da tamanin da biyar da kuma dubu hudu da ɗari biyu. Kana kuma za ka ga hadisai ne wanda suke mabambanta. Wannan abu na farko kenan sarki zaki. Abu na biyu da ya tashi karanto magana ta Attaudi da ya bada reference da shi a juz'i na hudu, nan ma sai da ya dungushe domin bai kawo magana ta su Imam Ahmad ibn Hanbal ba domin shi mai littafi na at tawdi da ya tashi ya kama magana duka ya kama magana su Imam Malik cewa wannan shine ra'ayin su Imam Malik cewa eh, yancin mace baya zamtowa sadakinta amma annabi ya halatta yi kaga kenan su Imam Malik ba sa tare da shi shi yasa ko a kotu da aka je da ita ka waɗannan maganganun sai aka ce to ai su Imam Malik ba sa tare da kai kai kana cewa fyaɗe ne su sai ma mali suna cewa wannan ya halatta ingantaccen aure ne da ka ce za ka kafa hujja ƙarshe da kansa da kansa ƙarshe sai da ya guje wa magana da shi ya kawo ta a matsayin hujja amma kuma maimakon ta zama hujja gare shi ta zama hujja a kansa ƙarshe guje mata da aka je kotu guje mai magana yi so da su hmm. sai ma sun ce aure ne ingantacce ba sa magana akan auren na annabi sallama da da safiya wanda Anas yake magana ba a kansa suke magana ba suna magana akan yanzu wani ya samu baiwa ice shikenan na yanta ki kin zama matata yantawa ki sadakin ki suka ce a'a Allah sa ka fahimta sosai a cikin abin da ya karanto a cikin at-tawdi sai da wannan wannan gushan kamar yadda na ambata abu na uku ya faɗa a cikin zantansa, ina so duk wanda suke kallon program ko da sun manta me yace don Allah su sake yin kowa su ji ga abin da yake cewa wai annabi ya ce da ita ko dai ki wanzu baiwa ko ki zama matata eh. ko ki wanzu baiwa ko ki zama matata eh. babu inda annabi ya faɗi haka babu inda annabi ya faɗi wannan magana hmm. za mu zo a ƙarshe za ka ji ma shi annabi cewa idan kin so na 'yan taki na aure ki idan kuma kin so ki koma gidanku. Ok, maganan annabin kenan. Wannan ita ce maganan annabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mm. Idan kin so na 'yan taki da ki zama matata na aure ki, idan kuma kin so ki koma gidanku. Mm. Kaga ba batun tun sasawa. Aka ne? ba batun cewa me annabi sallama ya, ya, ta ƙarfi da yaji ya mai da ita me matarsa ba batun auren dole hasali ma ba lokaci da sarki zaki annabi bai san da ita ba ah, bai san da ita ba ma to ya kai ya kai aure ta bai san da ita ba sai da aka zo aka gaya masa oh oh na'am domin ai akwai su waɗanda yake zuwa ya kwafo da su ai mun san su su subhani ne su cewa suka yi ma annabi watakila dama ya santa shi yasa ya zo daga baya ce zai karɓe ta ko wani abu da shauransu. Hmm. Gaba ta hudu sarki zaki a guguje, yana magana akan cewa wai kwace. Ka san mene dalilin sa wani cewa kwace? Mehem inda muke so buzo ke mai dalilin sa cewa annabi ya yi kwacin matan wani. Akwai dihiyatul kalbi bisa saɓanin ruwayoyi. Ok. da aka zo aka gama yaƙi aka kawo musu safiya a matsayin fursunonin yaƙi sai dihi ya zo wajen annabi sallama ya ce yana son ya bashi kuyanga ya bashi baiwa annabi sai ya ce ka je ka ɗauki baiwa ka fahimta na'am shi to ita kuma wannan safiya ɗin babanta sarki ne dan uwanta shugaba ne yan babban gida ce dihiya kuma ba kowa ne ma ya san shi ba cikin sahabbai hmm. da dihiya ya tafi kawai yana ganin safiya sai ya ɗauke ta tunda ai ko kai ne sarki zaki aka ce ga ga abu kaje ga wanda tafi kowace daraja ai ta aka ɗauka ai ta zan ɗauka kan gaskiya ko a sosai to ƙarshe sai aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ga fa fa ya je ya ɗauki safiya ‘yar wane ce ‘yar wance ce ‘yar wane ce kai afwan ga matsayinta ya manzon Allah ba za ta dace da kowa ba idan ba kai ba. Hmm, okay sabon suka ga wa annabi haka. Su suka suka gaya wa annabi haka. okay okay Wannan duk wayan suna ne cikin sahih bukhari da Muslim. Na'am. Ba za ta dace da kowa ba sai kai ba lokaci da balle mu karanto su. Na'am. su mai suka kalla matsayinta da girmanta kamar yanzu a ce 'yan shugaban ƙasa an yaƙi an kama ta sai a je a ɗauki wani kurtu kurtu kawai a ce wai an ba shi ita ba an kaskanta ta ba an zubar da kimanta gaskiya suka ce ya manzan Allah ba ta dace da kowa ba sai kai hmm. annabi sai ya ce a kirawo shi a kawo ta aka kawo ta sai ya ce da dihiya ka je na musanya maka da kuyangu bakwai mm. annabi sai ya ce na musanya maka ka fahimce ni eh wannan kalmar ta cewa na musanya maka annabi ya karɓe ta shi kuma ya ce je ya ɗauki wasu wai shi ne yake fassara ta da cewa wai annabi ya yi ƙwace. Shai annabi ya musanya masa da kuyangu bakwai akan matsayin mata matansa bakwai ko dai ya ba mu gane ba. A an yaƙi ne, idan aka yaƙi aka kama fursunoni. Eh. Ai ku yanga daban mata daban sarki zaki. Okay, very good. Na'am. Very idan aka ce ku yanga. Eh, ku yanga. Wanda, wanda ake kama su a matsayin fursunonin yaƙi kenan. Mutum zai siyar da su, an baita, eh. ko makamancin haka. Na'am. Annabi sai ya ce to ya je ya zaɓi bakwai ba. Hmm. Ka fahimta? To ina so sarki zaki mai hankali ya auna. Yanzu wanda ya ce ga kaza na baka. Sai ya ce a'a ba ni wannan abun ga wannan. Karɓi wannan. Wannan a Hausa sunansa ƙwace? A wannan musanya da sannan shi kuma ai ya amince. Ai shi ne ke so mai hankali ya auna. wannan ko a hausa ba sunansa kwace ba mm. sai ya je yana kafa hujja da wani abu wanda yake kwata-kwata bai fahimce shi ba mm. wai annabi ya ce duk wanda ya kyauta Idan kuma ya kwace kyautarsa wai wai to kamar kare ne amai ya je ya lashe abansa mm. alhali ya manta cewa annabi sallama ya faɗa ya ce idan mutum ya yi kyauta baba idan ya yi kyauta ga ɗansa ya halatta idawa i karɓe wannan kyautar tasa idan uba ce idan baban mutum idan baban mutum i bashi kyauta okay. ya halatta ya dawo ya ce ba ni kayata na fasa mm, Mr. President na'am to to idan ya zamto uba yana da wannan damar ina kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai min babu aula. Idan uba yana da dama ya kwace shi kuma annabi ba fa kwacewa yayi ba. Musanya masa i e, saboda na ɗaya akan karo darajarta da kimarta da mutuncinta. Na'am. Annabi mata wannan abin na kwarai na mutuntawa na darajantawa na kimantawa shine shi kuma yanzu ya ɗauko shi a matsayin ike fassara shi da munanan maganganu wai fyaɗe ne an ce nuna wajen ya kasa an ce ina ma'anar babu Allah ya sa kana kuna fahimta uwa ah, wannan dai na fahimta domin ai ba ba an kwa an karbi aka bar shi zalla bane an kuma ba shi har bakwai har bakwai aka ce ya zaba ma eh, wannan a ah, wannan ba kwace bane cewa aka yaje ya zaba ma a ah, ba kwace bane kaman kan da aka shi daman ya je zabe ya zabe ta dama kuma aka shi je zabe bakwai ya je ya dauki wasu abu na biyar a cikin zantukansa sarki zaki wai ya ce wai wai wayoyin suna warware junansu tunda a batun ana batun wai a sharaɗin sadaki sai kowa ya ji sharaɗin sadaki sai kowa ya ji wai shine sharaɗin sadaki haka ya ce subhanallah caji na ya kusa karewa sharaɗin misali tuku sharaɗin sadaki wala manta ne ka san cin ɗazu na cire eh eh amma yanzu an san an san daji a'a mu ci gaba Cin ɗazu na cire na ga ta ɗauki zafin nan ɗazu tana wannan katsewar eh ai zafi ta yi ok na fahimta sai na cire tun yana 80 yanzu kuma kaga 20 wani abu ya rage ban ma kula ba To, ina so ka fahimce ni. Na'am shek. Maganar da ina cewa wai sharaɗin sadaki sai kowa ya ji. Babu inda aka faɗi haka. Shi aure abin da ake magana a kansa tunda ya kawo ruwayoyi wai sai da aka fito da ita sahabbai suke cewa wai idan an ga ya lullube ta to matarsa ce idan an ga kaza ba matarsa bace ba wanda an yi sadaki ai ya kamata a ce kowa ya ji wannan ba ba shagadi bane hmm. mutum uku mutum huɗu a masallaci mutum huɗu a masallacin juma'a za su haɗu su ɗauka aure mutum biyu su zama su ne shaidu na'am mutum biyu shaidu mutum ɗaya ya zama waliyi mm-hmm. mutum ɗaya ya zama wakili ko an goma ya je da kansa ango ya je da kansa ya ce ga na zo ina neman auren yakka baban ta ya ce to eh, sadaki bisa na aura ma ita bisa sadaki kaza mutum biyu a ce kun ku shaida su ce mun shaida shikenan an gama aure na'am to wannan ba hujja bace wanda ya kawo mm. kaga da alama charger tana taimaka kana ji na san muna jinka na muna jinka Ana ji na kuwa? Ana jin ka, ana jin ka sosai Junior Zaki. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam shek ana jin ka sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Cajan na ba Ana jin ka sosai shek. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam shek <laughs> muna jin ka. so wannan kaga kenan batu ne kawai yayi na'am Shai muna tare da kai muna jin ka. Jama'a ku yi hakuri network shai zai dawo zai dawo ku yi hakuri. food ku yi hakuri zai dawo zai dawo zai dawo eh shai zai dawo mu yi hakuri shai zai dawo yanzu Kai, jama'a wallahi jama'a <laughs> facebook ga wallahi kami da su kami da su ba kyau ah. yana na tare da muku eh alhamdulillah ga shege ya da bismillah yau sarki ana ji na yanzu ko ana jin ka to da ka aukan da annabi sallama ai idan an kalla zai iya yiwa annabi sallama da shi da me mutum wanda suke in dai aka yi tafiya in dai aka yi tafiya na'am annabi tanti yake yi mm. za a yi tanti kowa da masaukinsa kowa da mazauninsa wanda za ka ga suke zuwa kusa da annabi sallama su ne manyan sahabbansa amma ragowar mutane kowa yana yana sabgoginsa to annabi zai iya aurensa ba tare da kowa ya sani ba sai waɗanda suke tare da shi Okay. Na'am. Ina sa kana fahimta ta. Na fahimta. To da wannan shubha da ya kaba shubha ba ce ba. Duk wanda idan aka yi tafiya yanzu sosai ko yanzu misali shugaban kasa ya tafiya ya eh. ebu manyan mutane da shoransu kowa zai je me zai je sa wanne kaza wanne kaza wanne kaza hmm. haka abubuwan suke gudana wanda suke kusa kusa da shi sunan da su iya shiga wajensa to da ka za a iya auren daga baya wasu wanda ba su sani ba su ce to inda yayi kaza to kaza ce idan kuma bai kaza ba kaza ba ce ba da ka hmm. wannan ba shubha ba ce ba wanda ya kawo rashin lissafi ne abu na abu na abun nan na bakwai ko na shida ƙarƙashin wannan magana tasa ya yi wata magana ita ma wata ke ta ban dariya hmm. da kuma ko da yaushe shi sai ya nuna wai an ci mutuncin annabi ko ba haka ba annabi sallallahu wasallam ce cajar nan ce sarki to shai inda inda zai damu haka why not mu doki kaɗan da ya sauran nan mu bude layi assalamu alaikum wa alaikum salam shek assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam shek Salamu alaikum shayi. Salamu alaikum shayi. Jama'a ku yi Akuri, network eh network shayi ne. Mu yi hakuri. Jama'a ku yi hakuri network eh, shayi ne. <laughs> Eh, Facebook ni kuna bin mamaki ne. Hmm. facebook facebook facebook mutum ya nuna muku yana da matsalan eh, na caja ku samu hankuri masha Allah to aha alhamdulillah salamu alaikum caja ce ina ga idan na sa caja ita ce take ba da matsala ina tunanin eh so wannan daga cikin abubuwan da ya faɗa wai idan za ta haura kumi saboda a kaskantar da annabi wai sai annabi ya sun kula da gwiwar sai ta taka Eh. wannan shi ba a cikin mutane annabi yake haka yanzu shi a tunaninsa wannan kaskantarwa ce ga annabi mu kuma a tunaninmu da ire-irenmu wannan gani muke girma ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana gwada mana yadda za mu mutunta matanmu hmm. yana gwada mana yadda za mu darjanta matanmu yanzu idan ka zo matarka za ta hau mashin misali sarki zaki kai za ka tare ta ka ta ta hau ko kuma cewa yi don dala dan tallafe ta hau a ai ba zai da da ni da <laughs> to wani abu ne wato yana so ya mai da musulunci wani ba kauyen addini hmm. yanzu a al'adunmu mu yanzu a al'adunmu sarki zaki yanzu da kai yanzu idan ka fito Amerika da da da da da, madam ka rike hannunta kuna tafiya eh za a gan shi cewa ba wani abu bane ba yana bin mamaki ba komai bane wallahi shayi yana idan ka je kasashen larabawa eh in ka je kasashen larabawa zaka ga mutum ya buko hannun matarsa eh yana tafiya kai akwai wanda na sani malaminmu ne eh idan za su tafi da iyalinsa sai ya sa hannunsa ta ɗaya gefen ya taro ta ma to ka gani idan idan ya ga kato idan ya ga kato ma ta gefen ne ya ga namiji ya to sai ya koma ɗaya gefen so <laughs> mu yanzu a nan eh. da za a ga cewa ka riƙe hannun matakka kuna tafiya wasu za su ce ga wasu yan iska can inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> wani za a ce ga can wasu ba su yadda ba 'yan boko to wasu abubuwan da dama sarki zaki a addini wallahi shai hatta wani malami ma wai raddi ya min wai na kai mata na eh, teku kan ga ta nan cikin eh, hijabinta da kominta tana sai to shi ga ina ah wannan ai ba wayewa bane mutum ka kama matanka kuma ga kuna ku biyu kaɗai wato shi ne muke faɗa sarki zaki na'am sai daki akwai abin da hankalinka ne ko al'ada ya kyamace shi ina so ka fahimci wannan sakon da shayi akwai abin da hankalinka ko al'ada ne ya kyamace shi amma ba addinin musulunci ba alhamdulillah zan ba da misali akan wata gaba zan dora akan wata gaba misali zan bayar ba tattauna ta zan yi ba very good yin fitsari a tsaye eh. da yin fitsari a tsugune yanzu a wajen ku idan mutum ya yi fitsari a tsaye mutumin turki eh. ne ko ko za a ce da shi ba mutumin turki ba a nan ba za a ce masa ko ba <laughs> normal ne ko <laughs> normal kowa tsayawa ba it's normal eh da kyau idan yanzu ka tafi wanda yake harkokin tafiye-tafiye na'am da limamin garinmu da limamin garinku da sarkin garinmu da sarkin garinku hmm. duka idan an zo an yi tafiya aka je wajen biyan bukata ga dai dan abu ne a tsaye kowa zai tsaya a nan zai fi tsarinsa hmm. Allah ya sa kana fahimta ta to wannan zai tuna maka da maganar yin matsalar fitsari a tsaye da ake rawaitowa annabi yayi hmm. da kuma batun mai. hadisi na Na'isha take cewa annabi bai yi ba eh. wannan mas'ala matsala ce mai sauƙi. misali yanzu na abin abinda malamai suke cewa ta ba da labari bisa abin da ta sani a matsayinta ta cewa annabi a gida ba ya yi a tsaye ah ok, eh, a gida ya yi a gida Ok. sahabin da ya ba da labari annabi ya yi a tsaye a waje ne na Na'isha ba ta gani ba daga kowa a cikinsu ya faɗi abin da ɗayansu bai gani ba shi ya ga annabi ya ita bata gani ba a gida ta san yadda annabi yake shi a waje kuma me wanda suke fita tare da annabi a waje sun fita sanin me annabi yake yi a waje amma da kanta zuwa shin musulmi zuwa nan ai duka a musulmi kana koma bukhari zaka ga ya kawo babun da zai magana akan fitsari a tsaye ko fitsari a zaune okay okay ka fahimta wanda yanzu za su zo su ce maka misali eh, nana Aisha da kanta take faɗa take cewa da aka tambaye ta kan shafa akan kofi sai ta ce ku je ku tunda annabi idan yana gida ai da sauki ba zai da sauki ba zai ci zai shafa akan kofi ba zai cire kafa sai wanke sai ake tambaye ta sai ta ce ku je ku tambayi sayyidina Ali domin su ne suke tare da annabi sallama idan yayi tafiya oh. tunda kofi mafi yawanci abu ne da ake sawa idan an yi tafiya Mm. Allah ya sa kana fahimta ta to kaga wannan kenan ɗaya hadisin kuma da ake kawowa batun wai annabi ya ce da sayyidina Umar kada kai fitsari a tsaye kaga ba shi da inganci hadisin ne da ifi okay bai inganta ba wani hadisin ba shi da inganci kwata-kwata ban san magana akan abubuwan ba shi da inganci wani hadisin kwata-kwata da haka idan ka tashi a ka'idan malamai ba a cewa hadisai sun ci karo wannan shine mukhtalaful hadith sai karfinsu mm. ingancinsu sai ya zamanto ɗaya mm. idan kowanne ya zama ingantacce suka zama ƙarfi ɗaya a lokacin aka kasa kuma yadda za a haɗe tsakaninsu sai a ce sai sun ci karo amma yanzu wannan da wanda ya ce annabi ya fitsari a tsaye da wanda na nashi take ce annabi ya fitsari a tsaye babu cin karo malamai sun haɗe tsakaninsu wannan misali na baka akan wannan matsalar na me na cewa annabi ya ɗora ƙafa ya ɗora ƙafa akan me ya ɗora cinyarsa ta taka ta haura kumi wannan babu abincin mutunci a ciki sai wanda yake so imai da musulunci ba gidajen addini shi ne zai faɗi haka abu na kusan na ƙarshe so da so da ke da sauki ya kuri sauki eh. zaki abu na kusan na ƙarshe batun da i na cewa wai an ba wai akwai sadaki ya ce wai wata razina ko ruzaina bisa saɓanin faɗarsu wa ita ce aka ce a matsayin mai a matsayin sadaki ya kafa hujja da hadisi wanda ya ce dabarani ya kawo shi da abu ya'ala da makamantansu ya ce dabarani kai afuwa ba ran dogon magana a kai ba wannan hadisin da ya ka hadisi da ba shi da inganci zan takaici da abin da al-imam al-haythami ya faɗa cikin majma'u zawaid juz'i na tara shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya hadisi mai namba na dubu sha biyar da ɗari uku da saba'in da uku da ya kawo wannan hadisin da shi ya kafa hujja na cewa wai an ba da sadaki wata kuyanga ce sadakin na na safiya sai ya kawo shi haifami sai ya ce rawahu dabarani wa abu ya ala bi nahwi min tariqi alila bint kumaiti an ummiha amina an amatillahi bint razina ika isnadin sa sai ya ce wa haula ithalath lam a'rifuhunna ice waɗannan ban san su ba Da haka majhulai ne majhulai ne isnadi ne wanda yake me ba shi da inganci saboda wanda suka rauto shi majhulai ne su amma kuma a gefe guda zaka samu ta ruwaya wanda dai shi kuma Imam Al-Haisami subhanallah Al-Imam Al-Haisami ya yace da ita ruwaya ce duka rijalinta siqatun ne rijal ɗinta me siqat haka al-Imam Al-Haisami rahimahullahu ta'ala ya ambata a cikin a cikin majmu'u zawaid amin abuwa yanzu zan zan karanta abin da yace shi al-imam al-haisami sai ki zaki kana ji na ai na'am sheik muna tare da kai ga abin da yake cewa shi al-imam al-haisami a cikin ah, majmu'u zawaid afwan yau gashi da saki zaki ya kawo wani hadisin yake cewa wa an safiya ta qalat daga safiya ta ce ita dai safiya na na safiya wacce annabi ya sanya sadakinta yancin nata a atakani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi ya yanta ni sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala itqi sadaqi ya sanya 'yanta ita ce sadaki na wannan haifami ya kashi a cikin majmu'uz zawaid sai yake cewa rawahu tabarani fil awsat wal kabir wa rijaluhu thiqatun kaga wancan da ya kawo ice da wance da wance da wance ban san su ba wannan kuma da ya kawo ice waɗannan marawaitan ice thiqat ne sannan a wancan da ya kawo na batun wani zaina ita ce sadaki sai da i faɗa ike cewa amma ya saba da abin da ya inganta yana ishara izuwa ga hadisin bukhari da muslim kan cewa annabi yancin nata shine sadakin nata kamar yadda muka ambata Allah ya sa sarki kana tare da ni na'am shek abu na ƙarshe a gurguje sarki zaki a ah, saboda lokaci abu na ƙarshe na'am yayi wata magana so da yanzu ina da 18 min 18% nake da ita nake da shi ya mai ja charging dawa abu na ƙarshe sarki zaki Ya yi wani batu wanda ya ce a wajen mukabala ma ya faɗe shi mun kasa cewa komai wanda kuma ba wai don duniya ta ji ba a lokacin wallahi yana raina na rubuta zan bashi amsa Allah bai ba lokaci ya kure min saboda hadisi ne wanda yake dogo ina so duk masu sauraro su saurara su ji yana kafa hujja cewa wai ga wata hadisi a cikin musulun na Imam Ahmad wanda ya ci kawo da duk abin da ike ƙaryata idan ka ji mukabala za ka ji ya faɗi namban nan Nan ba na dubu sha biyu da ɗari hudu da casa'in ice ya rusa duk hadisan Anas na batun auren na na Safiya saboda gashi wai annabi yana cewa ta koma wajen mijinta annabi yana cewa ta koma wajen mijinta alhali ana suna cewa an kashe mijinta annabi ya aure ta ya kuma mai sanya auren ya sanya ‘yantawa a matsayin sadakinta nan kuma ga wani hadisin wani annabi yana cewa ta koma wajen wajen mijinta sarki zan karanta a gurguje a gurguje zan karanta hadisin Allah ya sa kana ji na na muna tare da kai hadisi na dubu sha biyu da ɗari hudu da da tara dubu sha cikin musulun imam ahmad ya kashi da isnadi daga sabit daga anas ike cewa lam maftataha rasulullahi sallama khaybara da annabi ya bude khaybar qala al hajjaj bin ila hajjaj dan ila sai yake cewa ya rasulullah yace ya manzan Allah inna li bi makkah malan ina da kuɗi a garin makka wa inna li biha ahlan ina da iyali a makka wa inni uridu an atiyahu ina so na je wajen su fa ana fi hillin in ana niltu minka yace annabi jini na ya halatta idan har na soke ka ko na cutar da kai to jini na ya halatta afon afon sorry ba haka bane ma'anar sa kai sorry ai mun afuwa yake cewa fa ana fi hillin tambaya yake fa ana fi hillin yace annabi ka halatta min in ana niltu minka in har na faɗi wani abu da yake suka ne a kanka ka halatta min na je na soke ka au qultu shay'an ko na faɗi wani abu sai kiji kana fahimta su kuwa na muna jin ka eh wani sahabi ne mai suna Hajjaj na'am shi dan Makka ne dukiyarsa tana Makka iyalansa suna Makka yana so ya zo ya ɗauki dukiyarsa sai ya ce da annabi ina so in je Makka amma idan na je Makka zan faɗi maganganu wanda suka ne a kanka ka halatta min na je na faɗa ko da na soke ka na aibata ka a wajensu fa adana lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya masa izini an ya kula ma sha'a annabi ya izini yace ka je ka faɗi da abin da kake so fa ata hina kadima da yazo makka sai yazo wajen matarsa Baƙala sai yace ijma'i li ma kana indaki Ice da matarsa ki haɗa min duk abin da yake wajenki fa inni uridu an ashtariya min ganaimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi ice ina so idan na je Madina zan je na sai ganimomin da aka ci annabi sallama da sahabbansa yaki fa innahum qad ustubihu wa usibat amwaluhum cewa an far musu an kama me dukiyoyinsu qala ice fa fasha zalika bi makka sai labari ya yadu a makka Allah ya sa kana fahimta sarki zaki Na'am, na'am. Cewa shi da annabi annabi ya masa izini ya zo ya faɗi duk abin da zai faɗa a kansa ya halatta masa. Da ya zo Makka sai yake gaya mutanen Makka cewa matata ki kawo min kuɗi na ki tattaro min duk dukiyata domin kafirai sun ci annabi da yaƙi. Gashi an ta an kwace dukiyar annabi an kwace dukiyar dukiyar sahabbansa ina so in je in sai banza ta faɗi zan je in sai ganima. Na'am. sai mm. gaya matarsa haka matarsa sai da ta ji haka labari duk sai ya da maka cewa fa annabi fa an ci annabi da yaki an kayar da annabi kasa mm. kana ganewa fan kama al muslimun musulmai sai suka shiga damuwa da bakin ciki wa mm. azaga al mushrikuna farahan wa surura mushrikai suka yi ta farin ciki da murna qala yace wa balagal khabarul abbasa labari sai ya je wajen al abbas dan uwan mahaifin annabi ne abbas bin abdul muttalib labari ya je masa cewa ga fa abin da isami dan dan uwanka ɗanka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin ya sa ya kasa tashi waje al la yastati an yaquma ya kasa tashi ma daga inda yake kala ma'amar ma'amar yace Usman al-Jazari ya bani labari daga Mikisam cewa shi al-Abbas ya ɗauki ɗansa da ake cewa da shi Quthum yake cewa da shi bari na dafa ka mu tafi sai dafa shi suka fito kala sabir sabir yake ba da labari da a cikin labarin ne an anas daga anas sun ma arsala gulaman shi al abbas wanda yake babban annabi ne sai ya aika zuwa ga wannan sahabin da izo i faɗi cewa ai ga annabi can an ci shi da yaƙi sai ai abbas ya aika masa yace da shi ka zo da ya zo sai ya ce da shi wailaka kai kai canka ma ji ita bi wani mummunan labari ka zo ka kamara cewa gashi dan uwana dan dan uwana ka ce an ci shi da yaki an cutar da shi wani irin zance ne wanda kake cewa sai shi ya ce da shi fa ma wa'ada Allahu khairun mimma ta'ta bi abin da Allah ya alƙawari shi ya fa alkhairi daga abin da ka zo da shi sai wannan sahabin yake cewa da shi idan ka je wajen al-Abbas ka ce ina gaishe shi ka gaya masa cewa ya keɓance wani waje wanda daga ni sai shi za mu tattauna zan zo wajensa Allah ya sa kuna fahimta Na wannan sahabi sai ya ce a gaya wa ɗan uwan annabi fa khabar khabara alama yasubuhu cewa abin da zai gaya masa abin farin ciki ne sai wannan yaron ya zo ya gaya wa Abbas Abbas sai ya keɓance wani waje an fahimta so nake takaita mana eh. Abbas sai me ya keɓance waje sai wannan sahaban ya zo ya samu abbas da ya samu abbas sai yake gaya masa yake cewa da shi manzon allah ya yi yaƙi a khaibar kuma allah ya ba shi nasara ya buɗe garin khaibar ta fahimta hmm. ya samu dukiyoyinsu ya ci ganimar kafirai sannan me an raba kaso na ganima a tsakanin musulmai sannan annabi sallallahu alaihi wasallama a nan ne kisa safiya take shigowa ku fahimci wannan zance na ƙarshe sahabin da yake gaya wa Abbas labari yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi safiya yar huwayyu ya rike ta a karan kansa wa khayyaraha ya ba ta zaɓi an yu'tiqaha akan ya yanta ta wa takuna zawjatu ta kasance matarsa aw talhaqa bi ahliha ko ta koma wajen iyalanta ta koma gidansu mm. no. فاختارت ستزابي أن يعتقها وتكون ta تزابي Annabi ya ‘yanta ta kuma kasance matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sai wannan sahabin Hajjaj sai yake biya wa Abbas, yake cewa walakin ne ji ituli ma kana li hahuna abin da fa ya kani nan, na zo ne saboda na ne kawai. Na yi zo na faɗi labarin da ba haka ba na ce annabi an ci shi da yaƙi, amma ba haka ba ne ba. Ka fahimta, yace na nemi izinin annabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bani dama sai yace da Abbas Abbas ka wannan labarin da zan gaya maka ina so dan Allah kakka gaya wa kowa sai bayan kwana uku kakka gaya wa kowa sai bayan kwana uku ka ɓoye wannan labarin bayan kwana uku ka gaya wa kowa matarsa shi na wannan sahabin ta tattara masa duk dukiyarsa da ya tattara dukiyarsa kawai sai ya arci sai ya koma madina dama abin da ya kashi kenan Allah ya sa kuna fahimta sai shek ya hakuri da bayan kwana uku sai ka sarki zaki ai ban gama ba eh, bayan kwana uku bayan kwana uku eh. bayan kwana uku kana fahimta sarki na'am bayan kwana uku sai Abbas ya je gidan wannan mutumin da ya je gidan wannan mutumin sai yake gaya wa matarsa kana fahimta na'am Abbas ije gidan wannan mutumin isa matarsa sai yake cewa mai mijinki yayi ne sai ta bashi labari ayar ya zo rana kaza ya ce kaza ya ce kaza na'am mm. kana fahimta eh muna fahimta ka shayi take cewa da shi wallahi labarin da izo mana cewa dan uwanka Muhammad an ci nasara akan sa mm. ba mu ji daɗin wannan wannan labarin ba. Subhanallah. Eh, Shaida mu duba mu takaita lokaci, ni da kana lokacin fita na ya kai. Da mu duba mu bude layi. Sarki kana fahimta ta? Eh muna fahimta. Shaida bar mu duba mu bude layi saboda lokaci. Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Shak da muna roka bar mu bude layi saboda lokaci ya kai. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam Shak. Salamu alaikum. Wa alaika salam shek kana jina? na? Assalamu alaikum. Wa alaika salam shek bari mu bude layi. Jama'a ku hakuri shek shek yana son ya shek yana son ya mun ga karanta duk addisan ne ku yi hakuri. Mun ja lokaci shek yazo za mu bude layi ku yi hakuri. Ko da Ah. jama'a mu yi hakuri shek zai zo yanzu shi <coughs> shek zai zo yanzu insha Allahu za mu bude layi ku ya hakuri mu yi hakuri jama'a aha masha Allah ga shek ya dawo Shek da minti minti daya sai ka dauki mutum ɗaya, sai mi sallama sai ya kuri bari mu dauki koda uku ne saboda jama'a suna da yawa sai mu na sani minti ɗaya kawai a'a ai kada ya katse ne ya kuri eh sai amma na san shawara yanzu 12% ya gage. na san to sai bari mu dauki mutane mu dauki mutane uku ya kuri ai ba zai kai ba ba zai kai ba abin da nake so ya kuri sarki eh za ka ɗauki mutum ɗaya minti ɗaya zan ƙarasa sai ka ɗauki mutum ɗaya sai mu sallama shi wannan sahabin ai ban sai na dire. shi wannan sahabin da aka ji shi wannan sahabin bacin ya tafi Abbas ya je gidansa matarsa take cewa tana alhini to shine Abbas yake gaya mata cewa fa wannan abun ba yadda mijin mijin ke gaya miki ne ba idan kina so ki je ki haɗu da mijinki to shine shi kuma Abdul Jabbar sai yake fassara cewa wai annabi ya ce da ita da Safiya wai ta je ta koma wajen mijinta alhali shi Abbas shine yake gaya wannan matar cewa mijinki ne zai gaya miki cewa an ci annabi da yaƙi ba haka bane ba ki je ki haɗu da mijinki mijinki kawai ga abin da ya kashi kuɗin sa ya zo haɗa ya haɗa abin da ya faɗa ba haka bane ki je ki haɗu da shi amma Abdul Jabbar sai ya juya abin wai cewa wai annabi ya ce ta je ta koma ta da mijinta so yanzu ka ɗauki mutum ɗaya saboda idan yayi magana idan tambaya ce ko wani abu in ba shi amsa kaga sai mu sallama kada ta dauke muna cikin magana ne eh na sani shai don Allah da ka kara da ka duba ka sa cajin nan ka kara muna lokaci saboda yana da kyau sai ka gani na sani ina sawa shine yake wannan abun eh in ka sa in ka sa she ka ji in da ka ba amsa she ka cire ai ai idan yayi kuma sai na sauka ka dauki mutum ɗaya kawai eh wallahi shai a haya ku gida ka ba su eh na sani amma kaga shehi mun ci kada eh, kada mu ja sai gidaki abin da yasa abu ɗaya ne ba na so eh ban san muna cikin magana ta katse so gwandami ya akwai sai ki? ka ɗauki mutum ɗaya kawai shikenan bismillah to eh, yanzu ka zaba ka darje kawai eh ka zaba ka darje eh abin da yasa yanzu haka mutane biyu na kan layi yanzu haka ga kuma malam Ahmed na kira ba mu ɗauke shi ba biyu na kan layi yanzu haka saki zaki mutum ɗaya zaka ɗauka fa kada ya katse ne mi sauri mu gama shi ma kuma mun TV zaka bashi la ilaha illallah abai shayi shayi yanzu ga malam dayir ga ko malam lamin da Allah wa cikin ku zai magana kada ya kada saki zaki bismillah mi sauri sai don Allah da ka ba mu malam eh, salamu alaikum Allah sai ki zaki ka gafa bari eh. ma girin shot in turo ka gani eh da ka ba mu fa gaskiya mun ja lokaci gaskiya salamu alaikum shawara nine kana ta magana kai ina zuwa minti minti bin nan bar mu ba su salamu alaikum shak shak eh, eh lamin kai na fara ɗaukan ka ba sannan muna jin ka na'am to wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi haka lazim sarki zaki na'am ina muka fata fatan mun fara azumi lafiya muna yau mun ji mun ji kuma magana ƙasa a a amma magana ɗaya zan yi magana ɗaya zan yi to maganan nan shi da kansa ya tufka ya warware eh kaman me eh kaman me me ga ya yi tuka da wani cikin misalan da ya kawo kafin mu je fiyaɗi a cikin misalan da ya kawo da nahu ne fara ju eh. saboda aiki ne ya sanya yace yanzu idan mutum ya zagi babanka wani ya zo ya ce ya ce babanka kaza kaza a dai already ashe mutumin da ya riga ya zagi babanka shi wancan da ya zo yake faɗa hmm. shine ya faɗi fahimtar zagin da ko babanka ashe kaga Anas ya zagi annabi kenan tunda shi da bakinsa ya faɗa yana kafa muka misali cewar idan mutum ya zagi babanka shi wanda ya zo gaya na dinga cewa ya ce babanka kaza kaza ashe an yi zagin ba wanda ya so sauke shi sauke shi ba da amsa sai ka ɗauki wani sauke shi to shi kenan ba a ya za a sauke shi Saki zaki lokaci kada ka dauke. Kada ya dauke. Faɗin da shi haka kawai kada ya dauke. Bari eh, ga malam ɗari kuma shi malam ɗari shi ma yi magana. Ka gane? Ah, Zan ba shi amsa. Eh wai zai baka amsa sannan. Insha Allah mu ah, Ya kasa ka kasa shi ba shi amsa. <laughs> Wala malam. Ka farko ya akwai sarki zaki. Sabi don Allah ka yi hakuri. Saki zaki. Saki zaki a guguje. Sarki zaki. Na'am. Na farko shi wannan da ya kira ba shi da hankali. Ya hakuri zaka ji. Saboda ai misalin da ya kawo. Eh. Ai cewa aka yi Anas ya ce. Hmm. Sai aka duba Anas bai ce ba wannan Abdul Jabbar na gidan gyaran hali shine ya faɗa. Da mun samu Anas ya faɗa. Eh. To da sai mu ce Anas ya ci mutuncin annabi, amma malamin ku ne ya ƙarya, ice Anas ya ce kaza, kuma aka duba Anas bai ya faɗa Anas bai faɗa ba to wane ya faɗa kaga Abdul Jabbar ne ya faɗa kaga eh. kenan idan ana neman wanda ya zagi Annabi kenan malamin ka Abdul Jabbar na gidan gyaran hali shine ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ba ma shi da hankali bai ba fahimci ba karatun inda ya dosa ba bismillah mu je na biyu ku ya hakuri to mu je na biyu a gurguje shora saka shora bakwai ya kare dan Allah cikin dai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam To sarki zaki na san dokan shafinka. Na'am. Ba shi zai ce ka sauke ni ka sauke ni ban haka ne tun a yanzu ma na bukata zan sauka a gurin. A to ka sauka kawai. Amsa mun tambayoyi. Ya sauka kawai. A'a. Don Allah. Sarki zaki. Na. <laughs> Sarki zaki za ka ji wani abu. Za ka ji wani abu. Ni abin da nake gudu idan da a ce ina da caji. Eh. Idan sun kai mutum dubu wallahi zan ba su dama amma yanzu ban san ya zo ya katse ba mu gama ba wani ya zo ya wata magana kabir kana karatu da ka dokar shafin nan dole a'a bala ba a'a ba ba wani ban santa ba ai ba da karatu anan ah. ya shiga wani da karatu a'a ai sai dai shigo a ah, wallahi sai dai ah, daga baya kai a kana karatu kamar malami da ke karatu nan yana bari ya bada amsa eh, bari ya tambaya abin da yake baka fahimta ba ni ba so nake mi tragin da shi ba magana ka bashi minti biyu magana ni ba eh, ni ba da taji ba shi wannan lokaci yayi magana shoga saka shoga a ah, bi malam dayin kan an jima ka bani dama in rusa duk maganganun da yayi kawai in an jima in ya sauka bani dama duk maganan da ya na sarki zaki eh to sarki zaki eh. sarki zaki sarki zaki na'am ka bashi da ka bashi dama da daddare ya hau ni ma zan zo yayi program din akan abin da na faɗa zan zo da kure shi a nan shafin ka bashi damar an jima ya zo ya hau din A to kaji Malam Kabir wai shi a baka dama in yazo ya karatu ka zo. Na shi ne na ce an jima zan zo ai ya yayi yi go an jima din ni kuma in zo. Gobe dai gobe dai insha Allah. Shakka an jima an jima an jima an jima ba gobe ba. <laughs> An jima ya zo ya kuma zan zo zan kuruci. Ka saurare ni kaji. Muna jinka. Zan sallama sai zaki. Abin da nake so ka. Mi sallama. sarki zaki na shai ai minti biyu da ka shi bai magana ba zai yi zai katse ne Ba zan yi dauke malam da malam da tun bai kase ba muna jinka tun bai kase ba muna jinka sarki zaki Na. ya ya zazzage mu ya ci mutuncin mu a cikin jawaban da yi okay ya kira mu da daɗi hoto daɗi social media kuma ya ce ba mu tsoron Allah kamar yadda ya zagi malam Abdul Jabbar da hauka ya ce in ba mahaukaci ba ina jin lokacin da kake hana shi to idan irin wannan harshen kake so an iya ta ba ba iya ba kuma sannan duk da haka sarki zaki ai ka san da na na san ka sosai na san na sani da Allah mu yaku a zage na a ci mutunci na amma ka sani ban yarda mutun ya rena ni kuma alhamdulillah an zage annabi ka jawo shi ba sai da aka yi magana akan Abdul Jabbar sannan ka jawo shi sarki zaki ba na sarki zaki ban so ya katse ni don ban kai na ta hakuri sarki zaki sarki zaki sarki zaki zai dauke ka katse shi haka ba shi da abun faɗa idan ya zo ya ni zan zo mi dibet da shi sarki zaki sarki zaki ka katse inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sani to idan ya dauke shi kenan ku ya hankuri a idan ya dauke ni na biya ma babu cajin kada ya dauke na fahimce ka so nawa kuma zan ga maka eh, amma amma amma kabir bari ko da ko da kai ai tun da kana nan bari yayi magana ko da ya dauke ka ba da uzurin ka a'a ni abin da yake faɗa a'a ban yadda ya katse ba a'a ban yadda ya katse ba sai dai mi sallama sai dai mu gawa, ban yadda ya katse ba kai idan ka fahimce ni kai idan ka fahimce ni wasu za su yanke su je su ce ana cikin program na katse na fahimce to da ka ban yadda ba inda inda har wayan kai kashe mun mun mun ah, tashi a'a a'a ban yadda ba ban yadda ba sai dai mi sallama <laughs> mana dai don Allah wrap maganan ka wrap up maganan ka shemu sarki zaki na'am in zan yi magana na he kai mutin din sa don ba zai taba bari na in yi magana ba na san wannan to yi magana yi magana yi magana kame yi magana yi magana eh magana muna jin muna jin sarki zaki abinda nake cewa bayan ya gama zagin mu da cin mutuncin mu eh. alhamdulillah na ji daɗin wasu maganganu da yayi wanda ya nuna cewa idan mutum ya faɗi abu aka je aka duba a littafi aka ga a zahiri ba haka kake ba to shi ya zage ka to da farko tukuna albani zaria ya ce su aliyu yan kulob ne zuwa suke yi su shagiya su fito suna tambele su yi terrorizing din mutane na kalubalanci duk salafawan duniya su kawo waɗannan kalmomi a cikin hadisi <laughs> zan zaki zaki to bi sallama ai da, gawa ba zai iya komai ba kaga inda ya tafi da Allah bi sallama mana zaki saurare ni ba zai iya komai ba bi sallama assalamu alaikum dan wannan abun babu a hadisi zaki zaki ban san kai maka shi adalci kuma oh gaskiya gaskiya tun da ka zo kai karatu gobe ka saurare ni sai ba uzuri na ya hankuri saboda kaga cajin shi ya yi complete cajin a matsayina na kola bani da haƙƙi sarki zaki a kana da haƙƙi gaskiya ne in haka ne me yasa za ku amsa ainihin abin nan wayan mu me yasa a tun asali za a karba mu yi hankuri misali na bashi da shi cewa idan har wani ya ce ma kaza ne sarki zaki ba za ka iya katse shi ba kenan sai dai a ji maganar sa Allah wallahi kuna da muhimmai kaga a a ni ni na ga maka sarki zaki kai idan ka fahimce ni wani ba zai fahimce ni ba ina ta gaya ma kana ki eh a a kai ma kana da daman ka zo kai karatu malam dair kana da dama ya ce zai yi na ce zan zo me yake tsoro a kana da hakki me yake tsoro ya ce wai cajin shi yadda muke yi da malam Asadu sunna ba ba za ka gaya masa ba ya sani ai kaga nan karatun ma ya ja karatun karatun ya yi tsawo ya ci ya wuce lokacin da muke muke yi zaki dokan shafi a bi ko dokan sa a'a ai malam ayar ba gane ba dokan dokan shafi ne amma ya nuna cewa wai ba wai batirin caji kuskuren naka ne sarki zaki yadda ce masa awa ɗaya zai sai kamar shi ta su kaga sarki zaki shi kenan ka katse Ba ka so in dawo sarki gaskiya. Malam Dayir. Ba ka so in dawo. Malam Dayir, don Allah in kai, haka. gaskiya. Kamar yanzu haka ni kuke a wahalar da ni nan. minti sarki zaki minti zaka na magana. Minti Ba ka so dawo. Yanzu wannan duk shiriritar da yazo yana yi duk wannan shiriritar da yazo yana yi me yace ni ilimi a ciki? Me yace ni ilimi? na ce ka sauke shi waya za ta mutu ka ka sauke shi ah, ya zo ya ta wani kwana-kwana da misalin banza me yace na ilimi me ce na ilimi wa minti daya ba abin da ya buɗa na ilimi sai surutu wannan surutun zai yi na ce ka kashe idan ya zo zai yi program ah, ah, zan zo shafin nasa ni mu zo mu yi da kai ka kasa kashe shi kaga haba baka saba ba amma mana ɗaya ina roka don Allah bari tun kai karatu da mu ɗauki wannan lokaci. Ni ban san ta mutu, ka na ce ban san ta mutu, kana so sai ta mutu. A kalma ɗaya akan maganar da nayi ba. To shi kenan, to shi kenan, zai eh, zai muna addu'a, zai muna addu'a kawai shi kenan. Sarki zaki, bayan sarki zaki. Zan sauka yanzu ba zan sake ce kala ba, amma ban yarda shi ma yayi kalma ɗaya akan maganar da nayi ba. To shi kenan, bungo. A ah, ya sauka, shi da kashi ma wanga ya sauke shi, ya sauke shi, na tokin ya sauke shi. Ba za mu yi maganar shi ba kuma mu ya kuri. Mu ya kuri. Eh eh mu aje, mu aje, mu aje magana. ci albarkacin na gode na gode ma'aji shikenan shikenan shikenan mun gode mun gode mun gode mutane da aka bata musu rai su yi hakuri mun gode mun gode mun gode irin wannan ya zo don Allah mu ya hakuri mu ya hakuri mun gode don Allah jama'a ku ya hakuri kun ga Shek Kabir ya ya bada uzurin shi gaskiya batir ya masa eh, kuna gani yana sa yasa caji shi ka ga magana yana uh, datsewa ba a jin shi da kyau shi yasa kuma gaskiya karatu yake da ya kamata ya ɗauki tsawon lokaci ya ya sunan shi nan ya bayyanar da shi sosai kuma karatun yana da muhimmanci sosai bude layi yana da muhimmanci karatun kan kansa yana da muhimmanci sosai shi yasa kaga <clears throat> dukansu suna da muhimmanci na da ba zan saba musu duka ba saboda suna amfanar da mu nan gaba ɗaya bai kamata ce na disrespect ah, shi man ɗayar kuma bai kamata ce na disrespect shi kuma shek kabir ba dukkansu suna da muhimmanci yasa don allah da annabi ku yi hakuri shek kabir tun yana karatu tun ba bude layi ba tun lokacin da yake karatu ya nuna cewa kaman cajin shi bai da caji shi yasa wannan kuma gaskiya ne kuma bai yi mutum ya zo ya magana guntu bai ƙare maganansa ba a bude layi insha Allah next time za mu duba mu gyara in Allah ya yarda za mu duba mu gyara in Allah ya yarda dan Allah ku yi hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh